To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa jama'a masu sauraro mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK da Rasulul Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a masu sauraro mu muna tare da Maulana Shak Burhanuddin a kan wannan layi da zai zo ya muna karatu halka ta biyu kenan wanda ya faro da shi akan wannan peji da ya fara nuna cewa 'yan shi'a yana cikin wai tabbas a cikin littattafan shi'a akwai zagin sahabbai yan shi'a suna zagin sahabbai wanda yan shi'a suka karewa cewa a asan ba su zagin sahabi littattafan su zagin sahabi ba hatta imam ali ya tsine ya nuna cewa zagi sahabi ko kuma zagi ma haramun ne zagi ma ka, ka, ka ai zagi wanda har wa yau Sheikh Brandi ne yana kan bakansa har ya kai su zuwa ga zaman mukabala shi da Sheikh Umar Faruk ba samu dace kan da muke so ba. To amma har wa yau abin da ke da ban mamaki duk da rantsuwa da suka yi da Kur'ani da ababen da suka yi Sheikh Brandi wai a'a lalle ya wai ya karanto kuma zai ci gaba ya nuna mana cewa wannan fa abin da shi ya faɗa ba ya zo ya faɗa ne da kansa ba a'a abin da yana yi ne yana nan kuma ana practice ɗinsa a cikin shi'a wajibi ne zagin sahabi wajibi ne zagin sahabbai a cikin wasu ba an ce sahabi ba duka ba wasu sahabbai a cikin akidar nan na shi'a to a ah, shek ta farko zai mana halka ta biyu ku bar mu ji shi amma kamun Sheikh Ibrahim Din da ya magana kun san namu al'adar ne muna saka yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti biyu insha Allah ku bar mu mu ji mu sake dawo ba manzo ba da Allah ba zai yi halittu ba ba so da Qur'ani ma ba zai so kuwa ba fada ba za ya ba ba manzo ba da san san ba yi samai ba ba ba da komai ba za ya ba ba ba da rana ba za ta yi mutu ba ba manzo ba wata da bai karin girma ba su kai biyu kuwa ba kun yi fatan yi lafazan da suka yi bayo didi ba kar mu biya sirrin wadan jahil da yayyo bin sha ba kar ku zamo yaran sa don Allah ku zo ba da ni ba duniya shi ma dan da in an ce ka za ka gani baya mai ya haufi akan haka to ba zai shiga ceto ba To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a da muke sauraron mu kan wannan shafi muna tare da Shak Burhanuddin uh, Bauchi alhamdulillah muna tare da Shak Burhanuddin a halkansa ta biyu kenan da zai zauna mai topic cewa tabbas in ji malam brandon wai tabbas yan shi'a a cikin littafin shi'a akwai zagin sahabbai wato wai yan shi'a suna zagin sahabbai to ai abu ne in kana yi da mutum har ya ce maka a'a ba na yi a ya kamata ka ja baya to amma jama'a she kusa malam ne wala Allah kaman kan kana in mutum jefe ka da dutse makafo ce zai jefe ka da dutse kaka fara duban hannunsa ka kwansa, wala Allah ya taka wannan dutse ne Malam Faruk ya nuna cewa Malam Brandin fa bai karanta wani littattafan su balle ya gane ba kan Shamila yake zuwa je hmm. Malam Brandin duk da rantsuwa da Qur'ani da Malam eh, Faruk Umar Faruk Shak Umar Faruk ya zo yayi a nan Malam Brandin na kan bakansa wai a'a akidar su ne zagin sahabbai akidar ɗan shi'a ne shi a gunsa kawai kawai in ji shi mance magana da wai a daina rufa rufa kawai a fito har malam Brown da ya wani magana ce gaskiya shi baya son munafurci a cikin manganansa da ya yi a wancan kamar zama mukawala ce a shi yana son komi a yi shi gwari gwari to a nashi ne su fito kawai su gaya mutane ai shi ne akidarsu su kuma sun ce a ba akidarsu ba ne ba su a yi amma malam brandin ya ci gaba ya zama halka ta farko ya nuna cewa a'a a cikin littattafan fa ana zagin sahabi kuma da duk na tambaye shi duka wai ce wai duk wai duk dan shi'a duk dan shi'a akidarsa ne na zagin sahabi face waɗanda suka fito yanzu da suka ɗauko wani akida dabar daban da suka barar da wannan Akidar zagin sahabi amma in za koma ainihin tsohuwar akidar shi'a shi'a wai zagin sahabi ne su kuma sun ce a'a sam babu haka a cikinsu to malam brandon wai in ko bacci aka ta da shi zai iya fito mana da hujjoji fiye da dubu akan haka yasa jama'a kuma da mu malam brandon a gaske tabbas kamar kan da ya rubuta akidar shi'a shine akidar zagin sahabi ko a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki ina maka sallama da dukkan yan uwa da muke tare da su da wanda da su biyo mu baya akan wannan maudu'i namu mai suna zagin sahabbai ya tabbata a cikin littattafan shi'a to ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a yau muna rana ta litinin biyar kenan ga watan zulhijja wato hijiran fiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai 2022 miladiyan annabi isa <clears throat> alaihi salam a gidda na ɗan yi fure ya kamata in buɗe karatu na ɗin da salati wa ma'aiki Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih al wa ala alihi haqqa qadrihi wa qidari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد له وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم zaki maki ina sake ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wa alaikum assalam a yau mun sake haɗuwa karatun mu zama ta biyu na'am kamar yadda aka sani mun yi zama ta ɗaya mun tabbatar da wannan abun da muke faɗa akwai zagin sabai a cikin tafan shi'a a wurare ratatatata wanda mun dace waje ya fi dubu kuma insha Allah inda lokaci duka da a kawo su insha Allah bisa wato yanda da na so karatun ya zamo mun yau to sai na tuna ban kare abin da nake so in faɗa ba duk da dai ba nan yanzu ba amma tun yau shine zama na biyu shi malam Umar ya zo wai da sunan wai ya min raji na abun kunya ne ta gani abin da malam Umar ya zo yana yi shi nan ya dinga alfahari amma dai kafin nan zaki da Allah ɗan danna min shi duk da ba yau ne ainihin lokacin da nake so in danna shi duki kansa da dalilai ba da dalilai ba insha Allah ba yau bane na so amma dai a dan danna min shi kaɗan kada ne zamo na shagala da masa magana ban gama abin da nake so daga farkon shimfiɗa in isar ba amma dai a dan danna shi kaɗan bisa wasu zantattuka da yake faɗa ban san shi'a ba. <coughs> Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka ka san akhlaq na mutu bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba da sun tafi cewa kada mutum ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin littattafanmu da kai kake gani cewa zagi ne ga limamanmu sun ce gamu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya haɗa ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba. Shai kamun ka ci gaba, kai wani magana nan which is very important da na ka ce in Allah ya hada kai da shi bi ma'ana malam Bradley kiran da shi ma ya ce wai in kun motsa kun ce abin da yake faɗa ba gaskiya bane ku zo ku yi zaman mukabala bi ma'ana ka amsa wannan kira kenan a wallahi wallahi na amsa ka amsa masa kiran sa a sosai wallahi na amsa duk ran da ya sa wallahi za mu zauna to shikenan alhamdulillah to mu ci gaba masha Allah to abinda muke magana shine wanda ka'idan hankali ya nuna ce muna zagi ba daidai ba ne abu ne wanda yake mara kyau ne limamanmu sun yi magana malamanmu da muke bin su duk gabadansu sun kore wannan amma duk da aka malam burhanuddini wanda yake mutahassisi ne cikin akidan shi'a wato wanda yake ya san shi'anci sosai ya nuna mana cewa wai a takiya suke yi wai takiya suke yi duk da aka wai takiya suke saboda ko wasu ruwayu wanda akwai dubai dubu ya fi dubu a cikin littattafan mu wanda ni na san ko littafin mu ɗaya bai taba karantawa ba mm. a kwanai mm. ko littafin mu ɗaya bai taba karantawa ba amma wai duk magagarun da yake yi abu ne da yake yana gobe a cikin google ya kuda za da malam Brady yayi wannan maganar nan kana ganin kamar, kamar ya san abin da yake fadiwa kamar ya san wai mutum ce zai kwara maka dusi wai in makawo ce zai kurge ka da dusi ka duba kafansa kamar ya taka wani abu fa don kada yake maganar nan kana yana magana ne with passion kaman kaman ya karanta wani wuri ne shin kamin mu ci gaba da wannan magana dan tambaye ka da na so mu sake saka bidiyon shi ko da minti biyu in kama wannan point in tambaye ka very good all right zagin sahabbai ko dai su duka domin sun ce wa ba sa zagin sahabbai sun zo nan suka yi karatu suka gudu littattafai suka ce kamar kan da ake batattu a ɗarika tijjaniya haka ake da shi a izala haka su ma suke ake da shi a cikinsu. Eh, to wannan za wato zakin maiki abu ne wanda maganar zagin sabai a cikin shi'a gaskiya duk wani ɗan shi'an da zai musanta wannan maganar sai dai yi ta buya babu takiya domin littattafansu akwai littattafan da ta fushe. Shaidan Allah duk 'yan shi'a fa ka ce fa duk 'yan shi'a wanda zai musun baya zagin sahabi ta kiyaye ke duk ɗan shi'a fa kake fashe saboda anan su zo sun nuna kuma su wallahi sai dai yayi taqiya shayi fa sun nuna cewa wai akwai kaman kan da ake da gurbatattuwa da rika tijaniya haka ake da su a izala kuma masu zagin sahabi a cikin su wai gurbatattu ne su sai na ali nuna musu ah. zagi sai su ba su a ah, zagi wato zakin ma'aiki wannan maganar na gaya maka sai dai kawai mutum ya faɗe ta don babu taƙiyya ko kuma ko kuma a kyakkyawan zato da damu musu akwai wasu aƙidodi na shi'a da yanzu wasu daga cikin shi'a suka yi bara'a mu innan aƙidodin amma in dai tsohuwan aƙida ta shi'a ne zagin sabai wannan akan ta kado awo da Allah shehi wannan wannan magana ne gaskiya wannan magana ne gaskiya zaki za kai ka kare wannan magana sosai ai wallahi wannan magana ko daga bacci muka tashi wallahi tallahi mun akwai wuraren da yawa a cikin littafan su ya koje dubu wallahi tallahi suna zagi suna zagi to ya ya she inda nake so inda nake so ka ji kenan da wakan da malam Brand yake magana yana rantsuwa wa wallahi tallahi wai ko bacci aka ta da shi wai zai iya nuna yana cikin littattafan wai ya fi dubu in ji shi kuma ya ce wai ya yadda wai kowane ne da zai zo yi wannan musu zai nuna masa wala Allah me shi in ji shi fa take faɗi wala Allah me shi sabon dan shi'a ne amma in za koma da tsohuwar shi'a sosai wai zagin sahabi dole ne shin wannan magana da malam Brown da yake faɗa cewa yana cikin littattafai ko menene shai wani bayani za yi mana haka ya shiga kan shi malam Brown sosai No, ai da can ma cikin tattaunawar mu akwai abubuwan da ya zo yi fada da muka nuna mai ba aka bane shi sa wannan karo ma aka je kasance insha Allah da inayan Allah <laughs> ah, cikin magaganunsa <laughs> ya ce wai da akwai akidun shi'awa da da suke da shi amma yanzu sun bar shi wani dan shi ya yanzu ce ma da ga wani akidan mu amma yanzu mun zo mun bar shi mm. ajibuwa gari kaga mutu kana magana ya kamata mutu za ka yi magana duka ya zama maganan da za ka yi kan asasin ilimi ne wani magana ne da yake za ka iya ka tabbatar da shi gashi da a can ga akidan su amma yanzu wasu sun zo sun ce wannan akida mun bari ina suka fadi haka ka gani shi yasa mutu ka san maganar da zaka yi baka san abin da za a gaya maka ba yana cikin <laughs> cikin zatutukan malam burhanuddin ya nuna mana cewa wai duk dan shi'a zagin sa abbai yake yi to la'alla bai karanci abubuwan da ke cikin littattafansa ba kuma shi a wurinsa menene zagi sa'annan ko da yake cikin tattaunawa na zan shimfilo mai kawa'idi na ilimin hadisi a wurinmu kuma cikin dukkan wani kawa'idi zan masa tambayoyi ya kamata ka san kawa'idin ilimin hadisi a wurinmu gabanin kai magana a cikin gabanin kai magana game da mu saboda kai ka zama eh, yani Ah, mutakassisi ne cikin yani akidan shi'awa ka san shi'awa shi yasa ya kamata ka san ilimin hadisi a wurin mu gabanin kai magana a wurin mu ko shi yasa zaman da zamu yi ina gaya masa ne saboda ya sani abubuwan da zamu fitiro masa da shi <laughs> to to malam Burhanuddin alhamdulillah alhamdulillah ah, ka dai ji ah. mun ji malam abin da ya faɗa alhamdulillah zaki mutane su masu hankali ne wai hausa suna ce idan mafaɗin magana wai wawa ne to majiyin tafi mai hankali ne haka hausawa suke wani karin magana kuma akwai wani kaya da ake rawaitowa cewa sayyidina aliyu karramallah wajahu yana cewa duk sa'ilin da mutum zai yi magana sai ya ɗauki dukkan masu sauraron sa ya fi kowa hankali ya ce to babu mara hankali kaman wannan mai hankali shine duk sa'in da zai faɗi magana ya dinga kallon na gabansa fa sun fi shi sanin abin da zai faɗa to kaga dai dinga linzami ma abin da zai faɗa alhamdulillah malam umar a wannan murya zaki ma'aiki da kasa wanda yana cewa wai imamansu sun hana su zagi wai imaman su sun hana su zagi ya dace ka zagi ɗabi'an mutum wannan kalma ce gaskiya ta yaudara wallahi yaudara ne a yaudar koyi wawa ne wanda bai san ina aka doso ba yaudara ne Allah kalman yaudara yaudara ne zaki dalili kuwa ai kaga ya ce in mun haɗu don gwada masa gudu kuma cikin liɗifin Allah babi ɗaya na ɗauko amma malam Umar ya rude kowa ya sani wanda na yi zaton zai ba da kariya ya ce wannan ta inganta ba ta da ai ya ce dai gwada mun ka'idan hadisi haka ya faɗa ai yanzu ma an samu ɗan uwa sun ji muryarsa ya ce zai mun tambaya a ka'idan hadisi to ni na ɗauka ma yanda na shiryo ta da mustalahu nasu na malaman shi'a ɗin na ɗauka ma dai mun tambaya ya ce wannan hadisi ba ta inganta ba sabila da wani yana da rauni wani yana da kaza wani yana da kaza a hujjojinsu na yadda afanta dai hadisi kawai wai sai ya ce bari ya je shi ma littafin wai ya kawo mun wai zagi kuma alhamdulillah zagin da ya ringa kawa ma a gurinsa wai zagi kala ne wai sunan wani mutumi dama mantawa muna zuwa gona wato wani babban kan yakan ɗibe muna yara mun je gona akwai wani mutumin ƙauye sai ya zai ta caje babban mu na neman kuɗi wai sunansa kalan kuɗi to a malam umar abin da yake kalan hujja yake yi hmm. tunda an ne ya kawo baji me sunan babu wannan magana wai ya ce kowace littafi ne take da babi haka zai faɗa ko kowane littafi ne wanda mun ɗauka dai kama na babu ni ko babu da na tashi kama magana an ce a lura sunan babun fa babu ma azhara abubakar wa umar minan nadamati ala gasbil khilafati indal mauti Babu abinda da sayyidina abubakar da umar suka bayyana na ɗan da na sanin kwacen halifanci da suka yi lokacin da suka zo mutuwa kaga ashe dole mai sauraro ko dai aiwa wannan zagi babi babi zagin da kake magana cewa zagin babi ya in yace in yace dai kawo zagi a littattafan sunna to ya kawo babin sunan babin ya kamata ya zama babi ne wanda yake dauke da zagi a ciki amma kaga da na nemi cewa me sunan babin asiyar alamun bala wai yace ba kowane littafi ne take da babi ba ba kowane littafi ne take da fasali ba alhali littattafai duka malamai in suka yi ko da littafin tarihi da a ce abin da ya faru a shekara kaza na kaza da kaza da kaza da kaza a cikin zama da su maka babobi da yawa amma hmm. wai shi sai ya gagara ya ya san yana ɗauko sunan babu dan ke shi da hujja eh ce wai ba kowane littafi ne take da babi ba yawa da shauransu to alhamdulillah zaki mai ka ji dai abin da ya faɗa wanda a kuma na ta ji babu ne daga jin babu kai ka san zagin sai ta abubakar a ce sai na bakar yayi dan da sanin yayin mutuwa da sai na umaru kuma muka zo muka karanto a alhamdulillah aka ce gashi nan an faɗi ya faɗi la ilaha illallah gagara mu'az bin jabalin ya mutu da da annoba yana iyo yana kiran alaka yana kiran wuta haka sai na umaru haka sai na abubakar radiyallahu anhu haka a salif haka abu ubaidah bin jarrah duk waɗannan sun mutu suna kiran azaba da halaka dan Allah zaki wannan zagi ne ko ba zagi ba akwai zagi da yafi kamar a ce ma babanka ka ga gara cika da imani amma kuma malam Umar abun mamaki abun mamaki ya zace wai imamansa sun hana su zagi kuma hadisin daga imami aka rawaito wannan shi yasa muke gwada mu cewa ƙarya suke wa imama. kuma a shi Muhammadul baqir al-Majalisi wanda ya wannan littafin ya mata sharhi wanda in Allah ya yarda matukan wannan halka tana cikin muna yin wannan karatu da mu ɗauko sharhin da yi ma wannan littafi suran tamir atul ukul ya mata sharhi ma wannan littafin kuma abin da suke kiran malamin wai al'allama majalis malam umar ya ji tsoron wato faɗan wata magana ne zaki wancan zama da muka taɓa yi da shi wai sai na ce na ce masa ya da ya ce mun wai a ka'ida suna da hanyar guda biyu na karban hadisi akwai munawala akwai wujada wai sai ya ce wai allama majalisi a kasuwa ya dinga zuwa yana sayan litattafan kawai wai na rubutawa shine har ya tara wannan mujalladi ɗari sai na ce aba sai ka ce wani littafin tatsuniya wai ruwan bagaja akwai wani littafin tatsuniya na wata sunansa ruwan bagaja haba zakin mu aiki kawai yanzu zaki kawai da ni da kai sai mu shiga kasuwa misali a misira ko a saudiya ko a najeriya mu je kasuwan kwari a kano mu ta sayar da tafai ko duk an ce hadisin annabi ko mu ta tara muna yin bolin bolin amma an zo zaka ce mu kare ko mu ce mu dai an ce hadisin annabi ko mu ka dinga rubutawa amma kuma wai sai wasu magoya ba mu almajiran mu yazo su rinka kiran mu da allama idan aka ce mutum al'alimul allama al'allama fa wanda ya kure ba a kura sani amma ya kai matuƙa wajen sani wanda da iya buga misali da shi a kowane fanni shi ko gini to a ce Muhammadu Bakir alama fa suke kiransa amma a ce wai kasuwa ya je shi ne nace ma malam Umar dan Allah su daina kiransa al'allama in dai je kasuwa ko ya sai sai da bai nan ce hadisi sai ko ya tara shi wannan malamin shi'a ne malami ai shi ne ya tara wannan littafin da ranar na karanto wannan magana na zaki al'allama ne a cikin shi'a allama ne hafiz almajalisi wato malami ne wanda bahari bahari ne a ilimi wanda ya kai matuƙa sani kamar yanzu ka ce kusan a ci a da suke kiransa da kusan a ce maka imamu maliku ne ko ahmadu bin hanbal haka suke kira haka hujja ne babba to dan Allah ne ya zo ya rubuta abu kai kuma malam umar ka zo ka ce ya abu na karara saboda Allah kuma amma ka fito kana ce ma duniya wai ku imamai suna da ku zagi yanzu nan ga ga idan ya je duba usulul kafi na a Muhammadu ibn Yaqub shine ake kiransa Imamul Kulaini Imamul Kulaini a fannin hadisi a gurin Shi'a kaman Imamul Bukhari ne a wurin Sunna ka san Imamul Bukhari muna kiransa Imamul Muhaddisin shugaban masu hadisi a fannin Sunna to Imamul Kulaini ya kawo a babul mujalasa ta ahli asi idan mutum ya je duba wannan babi a shafi na ɗari a shafi na ashirin da uku ya kawo hadisi ya ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki zara aikin ala raibi wal bida'i ba a fa asirin fihi musabba wal qaula wai idan kuka ga ma'abuta ko kwanto da da bid'a bayana da su bayyana ku yawanta zagin su ku yawanta zubar musu da mutunci imamul majalisi ne take faɗan wannan wanda duk da wannan hadisi ban zo kanta ba amma na faɗi shafin ta ne ko malam Umar bai je ya duba babu Allah ya zo ya ce mun babu ni kuma sai zo dauko shafin manna ta anan a gwada masa amma wannan hadisi ne yake ce wai suka ce annabi ne yace ahalin raibi da su zo bayana wanda wai da su yi kokonto cikin abin da na faɗa na wasiya na ga halifa na nan da na bari da su yi kokonto su bashi wannan suwa yake nan sabon annabi kenan sai na abubakar ake nufi inda yake ta an yi magana halifanci to kada ka raba ɗayan biyu ana maganar sai na abubakar ne eh. sabiya da haka ya ce biya ka ku yawanta zagin su na da sai na abubakar ake kenan a ƙwarai da gaske ai hausawa ma sun ce kowa ya zagi a kasuwa san da wanda yake ai duk wanda ya zo ya faɗi na an ce maganar halifanci ka a wannan al'umma ana maganar halifanci a wanda zai zo na farko a zuciyar mutane sai na abubakar ko magana mai daɗi da a gaya masa ko magana mara daɗi in dai halifancin annan muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to sabila da haka wannan yana faɗansa ne idan kuma ya duba ita kanta a cikin biharul anwar din ita wannan littafi da ranar na karanta din akwai fa babi zaki babi guda sunanta babu kufur salasati wa nifaqihim wa fada'ihim wa qaba'i ahmalihim wai babun kafircin mutane uku babin kafirci mutane uku kafin sunan babu babu kufuri talata kuma duk malamin a sosai a biyar anwari sosai biyar anwar babu ne guda sunanta babu kufurin salatati babin kafircin mutane uku eto eh amma shi in an ce eh, babin kafircin mutane uku sun ambaci eh, su babin kafirci ga ai a ciki a cikin karatun duk an kira sunayen an faɗi sai na abubakar an faɗi sai na umaru an faɗi sai na usman wani waje a kira su da lamiri wani waje a kira sunan su karara to wani Allah wannan zagi ne zaki ko ba zagi ba babu kufurin salatati zagi ne babu kafircin mutane uku wa qaba'i amali da munanan ayyukansu Eh, amma, amma shayi, shayi, ai, eh, yanzu haka in an ce babin kafurcin mutane uku kaga akwai wani ba zai yadda da ba zai gamsu da haka ba face a yau da mutane uku mutane uku nan zai zama kowane mutum ne amma in dai an karanto muna aka gwada muna eh ga shi ga abin da suke nufi suna nufin sai na bakar da wannan ne to kaga a nan ba za su sama su yi gaddam amma kaga ana ce mutane uku kafirci mutane uku wannan kabin gafara to zakin maiki Eh. kafircin mutane ukun an tambaye su waye ake nufi ai a cikin an faɗa an ce wanda suka ɓata halifanci kawai da ya maka waye ne magana da an karanto muna da an karanto muna mu gani in akwai dama afuwan duk da bata cikin karatun da yau na zo na yi ta yau na zo ne maganar imamai bata ciki amma barin barin duba abun nan da Allah Allah ya sa kuma Allah ya gwada mun ita a kusa amin yawwa bismillahir rahmanir rahim Allah sa in ga wajen akan kai dan na yi ne ko in yi headlight din ta ne ran da na zo karatu na karanta gurin Buza! aqui. Sashe Brandon ko me zai yana kawo hujjojinsa. Shek Brandon hmm. bai magana haka ya wuce. Isa jama'a ku samu hakuri. Eh. Ne da Allah si hakuri. Ya hakuri muna cikin karatu. Eh. Boza Aminu Sarki Zaki. Tchau. yawwa to zaki na'am shek yawwa to bismillah to jama'a ku yakuri branding wai zai karanto mu babi jama'a ku yakuri wai zai karanto muna mm. babin yan shi'a suka rubuta mm. wai na mutane uku to yanzu ka ce muna mutane uku mm. ina son dawa ake saboda an ce mutane uku ai dole akwai kafirai da amma dawa ake cewa mutane uku da zama da sahabban ake sai sa mu ji shek Bani muna son mu to zaki ga wannan hadisi wanda ƙarara aka kira sunan Sayyidina Umaru kuma a wannan babu ne kaga ɗaya daga ciki ya fito kenan wanda kuma kamar yadda na gaya maka yau ba ita na so ne karatu ba amma in Allah ya yarda a karatu na gaba amma akwai lamirai akwai lamirai wanda ake aiki da lamiri amma an kira sunan sai na Umar karara a babu kufur salasa babu kufur salasati wa nifaqihim wa fada'ihi a amali babun kafircin mutane uku da munafuncin su da eh. kuma kunyatan ayyukansu idan ka duba wato hadisi na ɗaya insha Allah a wannan babu ya ce an rawaito hadisi daga Ahmadu bin Muhammad an Umar bin Abdullahi bin Abdulaziz an Muhammad bin Fudai an Sammali an Ali bin Hussein alaihi salam kala ya ce shi Ali bin Husaini Allah ya kara masa da ya ce qultu lahu na faɗa masa mababansa kenan ina ganin ma Ali bin Husaini na kamar yana tambayar na Husaini kenan yace as'aluka an fulani wa fulani da Allah ina tambayar ka game da sha'anin wane da wane da yawa shi'a ba ma da yawa ba in ka ce fulani wa fulani <laughs> da ɗaya ke in ka ce sani wal awwal wallahi sai dai su ta kiya in kai sun ce maka sani wal awwal in dai maganin halifanci yake wallahi sai na baka cikin da sai na umar hmm. duk da na jira nan yana cewa a kawo musu wajen in Allah Allah ya yarda amma dirin tsohon da za su yi wallahi ciki kiyaye eh? amma sai ya ce ina tambayar ka kamar sha'anin wani da wani kale sai ya ce Ali bin Hussein ya ce a ah, Muhammad bin Fulaini ne an Sumali yake tambayan Ali bin Hussein yake tambayan Ali bin Husain ba shi Ali bin Husain ne yake tambayan Husain ba cewa sai na Husain ba shi shi Muhammad bin Fulayl ne Sumali yake tambayan Ali bin Husaini game da me sha'anin wani da wani ƙala wai yace shi Ali bin Husaini Ali bin Husaini kuma sharifi ne jikan Annabi sai yace fa alaihi ma la'anatullahi bil anatihi bil anatihi kullaha mata wallahi kafirai kafirai ne mushrikai ne billahi azim sai ya ce a Aliyu dan Husaini sai ya ce la'anan Allah da la'anoninsa ga baki ɗaya ya tabbata a gare su wallahi sun mutu mushrikai sun mutu kuma kafirai sai ya ce to a hadisi na biyu kuma la'alla wannan ce ba a kira suna ba to mu kyale su a hadisi na biyu amma da mu tambaye su da Allah wane ne wane da wannan nan ne in ma ba a kira suna ba wa ake nufi to amma bari mu je hadisi na biyu har duwan uku da kira suna sai na kuma yace an karbo daga Abi Hannan ai an Hannan biri Sadir an abihi an abi ja'far alaihi salam wannan hadisi na biyu an karbo daga annan daga babansa shi kuma ya karbo daga abi ja'far yace inna safiyata bint abdul muttalib safiya yar abdul muttalib an san dai abdul muttalib kakan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mata ibnul laha ita safiya ɗanta wani ɗanta ya mutu fa akbalat sai ta taho fa qala lahu ha umaru wai sai sayyidina umar ya ce mata to kaga wajen da yawa da yake maganan cewa an ce a nan shi almajalisi a ta'aliki da ya yi a biharin anwar sai ya ce faƙala la umaru ya ce a wannan hadisi da aka ce umaru sai na umaru ya ce mata ga ɗiƙur ɗaki wai sai na umaru ya ce mata haba ki rufa mana ki. ta taho ni ɗanta ya mutu wato kamar irin tana cikin tashin hankali ka san mutum ina cikin damuwa ko namiji ko mata ya kan iya buɗe wani waje a jikinsa wanda ko bai ma san yayi ba a cikin damuwa to ta zo tana cikin damuwa sai nan mure ce mata ha baki kuwa ki lulluɓa kunnen ki mana tunda mace ne ita ma'ana kamar ba ta da mayafi kenan to sai a ƙasa shi mai ta'aliƙin shi a limamu bakir ɗin kenan sai ce filmadar yace ya ce ya zo a mazdar faƙala al-hassani yace a mu a mazdar su ruwayan cewa sai sani yace mata sai yace badala min umar a maimakon a ce umaru shi yasa ɗazir ke gaya maka in suka ce sani suka ce awwal sai na abubakar suke nufi in suka ce sani gashi shi wannan a ƙasan yayi nan ba ma hadisin sai sauka yace da yace faƙala umaru sai na umaru ya ce mata gyaɗi ƙurɗaki ki ki ki lulluɓe kunnenki mana ma'ana ki rufe ki da wuyanki sai ya ce ai a wani ruwaya sani aka ce a maimakon a ce umaru kaga wannan shi yake tabbatar maka da in sun ce sani ko awwal sai na abubakar ke to bari ka ta hadisi abun mamaki yoyi he sai na umar ya ce mata fa inna taki min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi la tanfa'uki shay'an wai wai sai na umar yace mata wai dangantakanki da annabi bari amfana da ke komai ba ka da ka kirba kunnanki da kirba kunnanki eh qalat no sai ta ce masa na umar. hal ra'aita li qurdan yabn lahna'i shin kaga kunne na ne ya kai yar macen da take sa lalle wannan wani bakan magana ne wata gaya masu na umaru ta ce kaga kunne na sun madakalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi fa abaratu fa bakat sai ta shiga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta bashi labarin abinda sayyidina Umar ya gaya mata har ta yi kuka eh na'am makaraja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsiran Allah tabbata gare shi da mutan gidansa sai ya fito fana da salata jami'atan sai annabi kira ya ce sallah sallah sallah a zo da sallah kamar yadda aka sani wani babban al'amari ya zo annabi kan sa ai kiran sallah hmm, salatul jami'a ko fatama nasu sai mutane suka taru faqala sai annabi ya ce ma bal aqwamin yaz'amuna anna qarabati la tabu sai annabi ya ce me yake damun wasu mutane ne kan har suke ce wai dangantaka na ba za ta yi amfani da kowa ba za ta amfani da wanda yake dangi da ni da komai ba wai mm. bai faɗa sallallahu alaihi wa sallam lauqad umtu maqamal mahmuda la shafa'ati fi alujukum la yas'alni al-yawma ahad man abwahu illa ahbartu annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wallahi da na tsaya a maqamal mahmud da na ceci da na yi ceto cikinku kuma ya ce ba wani wanda a yau dai mun wani tambaya game da babansa la alli, yawma ahadin man abuwahu ko min aman abuwahu kenan ba wanda zai tambaye ni game da ko min abuwai duk da shi naga abuwahin ya ce min abuwahu haka yi da kisira amma na ganin kaman kure ne amma haka ɗan ce ba wanda zai tambaye ni game da iyayensa guda biyu annabi ya ce sai na bashi labari a yau din nan hmm. illa akhbartu sai na bashi labari fa kama ilayhi rajulu sai wani mutum ya tashi fa qala sai ya ce man abi ya rasulullah sai ya ce wane ne babana ya rasulullah fa qala abuka dairil ladhi tud'alahu annabi ya ce babanka ba shine wanda ake danganta ka da shi ba eh abuka fulanu hmm. bunu fulan babanka wani ne dan wani faqama akar sai wani ya tashi faqala ce man abi ya rasulullah wane ne babana qala sai annabi yace abukan ladhi alamu babanka shine wanda ake danganta ka da shi kaga na farko annabi ce babansa ba shine babansa wanda ake kira sa ma'ana wannan din dan shege na biyu kuma annabi ce babanka lalle wanda ake danganta ka da shi shine babanka lan kenan qala na ah, ah, na na na ya rasulullah qala man abuka tudalu sun maƙalar rasulullahi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma balin lazi ya zukumu an na ƙarabati la tanfa'u la ya tsalli an abi la ya an abi sai annabi ya ce menene damuwan wanda yake ce dangantaka na bara ta yi amfani ba ma'ana sai na umar kenan me zai hana bare tambaye ni iyayensa ba wai annabi faɗa haka me yasa wanda yake ce kankantaka na dinnan ba za ta yi amfani ba annabi ya wulga sai na zaki kenan bai so bai fito masa direct ba na jin na jin ka zaki eh cire cire ya fi sinka shi ke kawo damuwa cire ya fi sinka ji free eh yanzu kana ji na kajin ya kare eh cire yanzu kana ji na cire cire cire cire shayi yanzu kana ji na yanzu ba eh kaka yi ya ya fi yi yi kawai haka yanzu kana ji na barin saukan dan dawo a earpiece ka ne kai ka sa bluetooth din jama'a ku ya kuri a ah, kamin ya dawo sarki ya zana ne na shiga wani karatu ma da bai sanin zan Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam zaki. Na'am kana ji na yanzu? Yawa ina ji zaki. Eh ba mu ganin ka ne. wasu ba mu ganin ka ne shayi eh a bai salamu alaikum alaikum zaki eh ba ba mu ganin ka ne a'a no problem barin you. To, salamu alaikum. Yawa. Eh to amma mu ajiye wannan hujjan da yake wannan ba da shi karara ba. Mu koma kan back to karatunka sosai kamar kan da muka fara sa video dinsa. Mu koma kan ainihin karatunka. Na'am, zaki kace ne? Eh muna jinka. Yawa na ci kaman kayi tambaya ne. Eh ce. wannan hujja da ka kawo mana mun ji amma mu koma kan ainihin karatunka da kake yi Zaki kana jina? Muna jin ka amma ba mu ganin ka. Eh yana jina ba Assalamu alaikum. jama'a mu ya hakuri zai dawo yanzu barin saukar yin Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka ka san akhlaq na mutu bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba sun tafi cewa kada mutu ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin littattafanmu da kai kake gani cewa zagi ne ga limaman mu sun ce ga mu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya hada ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba. Shai kamun ka ci gaba, kai wani magana nan which is very important da na sun ka ka ce in Allah ya hada kai da shi bi ma'ana malam branding kiran da shi ma ya ce wai in kun motsa kun ce abin da yake faɗa ba gaskiya bane ku zo ku yi zaman mukabala bi ma'ana ka amsa wannan kira kenan a wallahi wallahi na amsa ka amsa masa kiransa a sosai wallahi na amsa duk ran da ya isa wallahi za mu zauna to shi kenan alhamdulillah to mu ci gaba masha Allah to abinda muke magana shine wanda ka'idan hankali ya nuna ce muna zagi ba daidai ba ne abu ne wanda yake mara kyau ne limamanmu sun yi magana malamanmu da muke bin su duk gabaɗayan su sun kore wannan amma duk da aka malam burhanuddini assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka kasan san akhlaq na mutu bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba ɗayan sun tafi cewa kada mutu ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin littattafanmu da kai kake gani cewa zagi ne ga limamanmu sun ce ga mu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya hada ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba. Shai kamun ka ci gaba, kai wani magana nan which is very important da na sun ka ka ce in Allah ya hada kai da shi. Bi ma'ana Malam Brandon kiran da shi ma ya ce. Ai zakin da ya hau da shi. Salamu alaikum. Yawwa wa alaikum salam zaki. Na Malam Brandon alhamdulillah. Duk da dai magana na dan iko. Yanzu yanzu kana jina. Ina jin ka. yanzu mu dawo kan ainihin karatunka da za ka yi a kan shi wannan video da muka saka da kabar muka saka mu dawo kan ainihin karatun na a zaki ai tun da na fara karanta ka bari dan karasa kaɗan ne kaɗan dan karanta to kare ina so a kojan darin tsaya to kare yawwa ana ji na ana jin ka farin sa yawa kana ji na zaki muna ji Allah yawa to kaga sai النبي صلى الله عليه وسلم السلام oh. عليكم Allah ya yi shi karara tabi'an mutu karara ne kai da kanka ka san akhlaq na mutu bai kamata ka zage wani ba imamanmu duk gaba da sun tafi cewa kada mutu ya zage wani sai ka samu wasu ruwayu a cikin mu da kai kake gani cewa zagi ne ga mu sun ce mu zagi sai ka ce wannan akidan mu ne wanda in rana ya hada ni da shi za mu zauna da shi za mu tabbatar masa zage-zage a cikin littattafansu wanda bai isa ya kare su ba. Shai kamun ka ci gaba, kai wani magana nan which is very important da na sun ka ka ce in Allah ya hada kai da shi. Bi ma'ana Malam Brandon kiran da shi ma ya ce wai in kun motsa kun ce abin da yake faɗa ba gaskiya bane. Ku zo ku Salamu alaikum Malam Bi ma'ana ka amsa wannan kira kenan. Ah wallahi wallahi na amsa. Ka amsa masa kiransa. Ah sosai wallahi na amsa. Duk da ya isa wallahi za mu zauna. to shi kenan alhamdulillah to mu ci gaba masha Allah Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah to bismillah yawa to zaki kaga abinda hadisin suke faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa ma balil lazi yaz'umu anna qarabati la tanfa'u la yas'alni an abihi annabi ya ce me yasa wanda yake rai cewa dangantaka na bara ta yi amfani ba annabi ya ce me yasa ba zai tambaye ni gaba da babansa ba sai suka ce faƙama ilaihi umaru sai sai na umar ya tashi kaga wannan ƙararar sunan sai na umar aka kira har waje nawa kuma faƙala sai sai na umar ya ce a'udhu billahi ya rasulallahi min gadibillahi wa gadibi rasulihi sai ta namar ya ce ina neman tsari da Allah daga fushin Allah da fushin manzan Allah ya ce a'afu anni afallahu anka ka yafe min Allah kai ma zai yafe maka sai fa zalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ya Lazina amanu la tas'alu an ashiya'a in su uku. sai Allah sai saukar da wannan aya cewa ya ku wanda kai imani kada ku yi tambaya game da wasu abubuwa wanda in an bayyana muku zai bakanta muku rai ila ƙaulihi har zuwa ƙarshen Allah da ya ce sun ma'azbahu biha kafiri sai a wayi gari kuma su wayi gari suna masu kafirci da ita sabiya da haka wannan maganan sayyidina umaru ne gashi an kama sunansa mm. kuma a babun an ce babun kafircin mutane uku yawwa babun kafircin mutane uku babun kafircin mutane uku da kuma munafuncinsu sabila haka gashi an kira sunan sai na umaru a gaba kuma da ta amfani da lamiri wanda kai ka san da wa'innan halin fufu yake tun da aka kira sai na abubakar kan ai umar kai ai in aka magana da lamiri ya kai ka san da sai na abubakar ake yi da sai na usmanu sunan babun kenan babun kafircin mutane uku da munafuncinsu da munanan ayyukansu har da ladan wanda ya la'ance su ma a ciki Tabiya haka wannan wanda ya la'anci yana da lada gabaɗa a gas gabaɗa. Tabiya da haka zaki ga wannan barin koma kuma kan karatunmu. Ya yi magana ya ce Muna tare ko zaki? Bismillah. Yawa ya ce babu zagi. Imamansu sun hana su zagi. To wannan abin da na mu gaya masa shine ba su jin maganan imamai inda ga ruwaya sun kawo ta sun ce kafircin mutane uku kuma ana gwada maka sayyidina umaru ya ce dangantakan manzan Allah ba ta yi amfani ba hmm. yawa da wannan zagi ne ga sayyidina umaru ko kuma yabansa ake magana na gaskiya hmm, ina karatun yawwa. na biyu ya ce ban san shi'a ba eh kowa dai zaki ka sa muryansa ya faɗa ya ce ban san ban karanta littafin ko ɗaya ba to gashi kuma mun haɗu na kawo masa littattafai yanzu yau karatun da nake so don yi duk da lokaci na gama ne ma da ya tafi da mu amma yau kuma na ɗauko wato usulul kafi ne na imamu kulaini wanda na ce maka matsayinsa kamar imamul bukhari ne mm. amma kafin na fara karanta wani abu a ciki samun zaki wajen da yake rantsuwa ba zagi wannan ba zagin sai na umar wani a ce ya ce ma yar uwan manzan Allah ai abin nan dinta dangantakanta da annabi bai rai amfani da ita kuma ba kuma ba zagin sai na umar wani annabi ya ce me yasa wanda yake ce dangantaka na ba za ta yi amfani ba ba zai tambaye ni gaba da babansa ba wato ashe da ya tambayi annabi babansa ashe annabi da zai ce masa gaya masa magana mara daɗi ne abinda magana yake faɗa babansa da ake dangane ba babansa ba ne abinda abinda ma'anan maganar su yake so ya faɗa kenan shi yasa ya tashi yake ce yana neman tsari da fushin annabi da fushin Allah kuma suka kawo aya wanda Allah yake ce kada ku dinga tambaya ga wasu abubuwa wanda an bayyana muku dai bakanta muku rai la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum masha Allah to gashi suka fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiyya har ila mai sa amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafansu. su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo yi magana kawai malam burhanuddini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiyya muke yi na farko a wannan ƙur'ani ke ga fi sittin wallahi al'azim na ransi da girman wannan ƙur'ani <laughs> sittin da ke nuna. ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi don uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba ƙur'ani <laughs> ya hana zagin mutu ya hana zagin mutu Allah sun hana zagin mutu balle ma wani sahabi shi yasa ni ban zage sahabbai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba wallahi alazim in kariya nake yi Allah ya halakar da ni in shi ma ya ce takiya nake yi akwai anya ya zo zai magana da Qur'ani ya rantsuwa akan wannan saboda cewa wai takiya muke yi kuma ni na san ba takiya muke yi ba wanda ya koma kan Kibla FM sai ga kamar ni da Malam Suleiman Adam na Ghana ni da shi mun yi debate kan zagin sahabbai kowa ya duba ya kawo dalilan shi ma na kawo dalilai na nuna masa dalilan sa ban gamsu da shi ba saboda ga dalilan da ni nake da shi kuma ni na na wani san ya fi nashi malamin shiya ne da ni da shi muka buga muka kara muka muka tattauna akan kibla ya fi. eh malamin shiya kada shi ko buga sosai malam Sulaiman Adam kowa ya shi malamin shiya ni da shi mun tattauna akan kibla FM eh akan me zage sahabbai okay kuma shi dai daidai ne bakin shi ya ce takiya bane saboda ya san akwai wayanda ba su da dama ma ba su yi imani da ba su yadda da zage-zagen ba ya sani babu cikin magana ɗaya ma inda ya ce tafiya muke yi to amma ma kulle asafi wanda yake ya zama yani mutakhassisi cikin akidan shi'awa wa shi'a takiya muke yi dole ne mu zo wani sa'ilin dole ne mu zo muna irin wayan suwa saboda ba ma yi ka ce muna yi kuma takiya muke yi dole ne ya zo ya wannan rantsuwa to abin da nake so hmm, mutane su fahimta <clears throat> hmm. eh, eh, gashi nan ya nuna cewa shi baya zagin sahabbai kuma haka ne ba su yi amma ka ce suna yi haka ne eh. wato zaki hmm. a nan malam umar wallah wannan rantsuwan da abin tausayi ne shi Allah fa wallahi abin tausayi ne malam umar ba wannan rantsuwan da wallahi abin tausayi ne sabila da rantsuwan za ta ci shi rantsuwan za ta ci shi kwarai da gaske ba ma wai sauran ƴan shiya ƴan uwansa ba shayi shi ya san kansa fa ya ba baya yi to ina zuwa zaki ran da muka yi zama da shi eh. ya zagi na umaru ran da kai zama da shi sosai a nan shafinka okay ya ɗauko mawa na umaru ya ce yana shan nabiz nabiz ba giya ba ne ya dage giya ne Don Allah ran nabi zaki ake nufi me yake nufi me yake so ya faɗa yana so ya gwada duniya sai na Umar yana shan giya ko a nan aka ba ƙarya na eh, ni ne yanzu don Allah zakin ma'aiki aka ce an je taro sai wani ke na ce ma wani ai na ga sarki zaki da kwalban giya sai ya ce min ba giya ba ne fanta ne sai na ce giya ne ya ce fanta ne na ce giya ne don Allah zaginka nake yi ko yabanka nake mm. zagin sai na umar yi. kuma gashi ya zo ya rantsuwa sai da na umaru wa billahi nazira manu duk da ni ba mu so mu rantsuwa annabi ya masa kirari ya ce yadda ya bi shedan ba bi eh, wai ka zo ka ce na shan giya kuma don cin mutunci wai haddacewa lokacin da aka soke shi ka duba fa bawan Allah da aka soke shi na sallah yana fama da yin shahada amma wai ya ce wai a wannan halin ma na ce wai a kawo masa nabi wai a kawo masa giya la ilaha illallah muhammadur Rasulullahi me yake so ya gwada sai na Umar ya mutu na shan giya Wato shai duk san falsafa fa. yake kawo duk da example yake kawo wai ba wani example. Ai da hadisin zaki da da da asar din da ya kawo in mata inganta in mata inganta da misali an ce giya ne bolo bolo wanda ba wani jayayya in ta inganta ba ko da dama an kama sunan giya kai ka san sayyidina umaru a mafarki a mafarki annabi ya ce sabila da faɗan gaskiyarsa sanda ya zama bayi da aboki kai kuma ka zo wani mutumi ka fito can wani waje ka fito kana neman danganta mashin giya maganan annabi da mu ɗauka ko naka wallahi ko ruwayan ya inganta a ce giyan aka kama wallahi ruwayan ƙarya ce duk ingancinta eh. ballantana Nabiz aka ce bis kuma kowa ya sani ba giya bane wato saboda ta kai ta zaki ina zuwa in ta kai kwanakin da take bugarwa annabi ya ce dan tambayar da sabai suka kenan suka ce ka ba mu labari game da nabiz da batu ya ce amma me yake suke nufi da nagiz nabiz suka ce ainan nage ne muke shine tsimi sai ya ce to in dai tana bugarwa shan ta haramun ne amma in ba ta bugarwa shan ta ba haramun ba ne to sai na umaru nabiz suke sha ba shi ne ba da yawa sabbai suna sha shine Ahmad Sheikh Ahmad Imam ya bugo yayi kokarin wayar da shi kai shi kuma ya ce an tumbau ba wanda zai ɗaga shi wala giya ne to dan Allah saki kai ne aka ce ga wata tsimi ko ga wata kunu an ba ta bugarwa ba haramun ba ne, amma in tana bugarwa haramun ne sai ni na dage cewa an tumbau kawai gaba ɗaya ba wani ba ta da wani hukunci cewa in tana bugarwa ko ba ta bugarwa kawai haramun ne kai giya kake sha haka ya fassara ta da giya wannan zagin na Umar ne ko ba zagin sa ba kuma yana gwada maka lokacin da aka soke shi lokacin da dai mutu lokacin da ya shahada dan ya kore maka shahadan dai ba zaki mun karanta falsafa fa ya zo na cewa wannan wannan ba zagin na Umar yayi ba wato falsafa falsafa yake yi okay wato eh, kuma na kuma na biyu yana zagin na Umar amma da wayo kenan da wayo mana ai ko kai ne zaki ka duba misalin da na fukin ba an ce fanta ka sha ni kuma na dage giya ne zakin ka nake yi ina so in gwada mutane kai mashayin giya ne kuma sai da ka zo mutuwa ma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. <laughs> wato wato <laughs> shehu radin kana so gwada muna ka warware rantsuwar da shek Umar Faruk yake nan da shek Umar Faruk ya yi rantsuwa fa a zuciya da zuciyarsa fa yi rantsuwa fa ya ya da rantsuwa a zuciyarsa shi ba ya zagi sahabi amma ka ce shi nan ya zagi sahabi to masha Allah uh, to shek Brandon ya nuna ya kawo hujja cewa lalle a ce maka wani baya shan giya kuma ka nuna cewa wani ai giya yake sha kuma a ce maka ba giya ba ne ka dage giya ne to wannan ma zagi ne wannan ma wai zagi ne to mu sake jin ransu mu sake jin dai ransu wanda shak Umar Faruk ke fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiyya har ila ya mai amma lalla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo yi magana kawai Malam Burhanu Dini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiya muke yi. Na farko a wannan Qur'ani ke ga Izifi 60 wallahi al'azim na ransi da girman wannan Kur'ani sittin da ke annuna ni ban zagin sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba Qur'ani ya hana zagin mutu Allah ya hana zagin mutu. masha Allah mu sun hana zagin mutu. balle ma wani sahabi shi yasa ni ban zagin Bai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba wallahi alazim in karya nake yi Allah ya halakar da ni in shi ma ya ce takiya nake yi to akwai anya yazo zai magana da Qur'ani ya rantsuwa akan wannan saboda cewa wai takiya muke yi kuma ni na san ba takiya muke yi ba wanda ya koma kan Kibla FM zai ga kamar ni da Malam Suleiman Adam na Ghana ni da shi mun yi debate kan zagin sahabbai. Kowa ya duba. Ya kawo dalilan shi ma na kawo dalilai na nuna masa dalilan sa ban gamsu da shi ba saboda dalilan da ni nake da shi. Kuma ni na na wani san ya fi nashi. Malamin Shi'a ne da ni da shi muka muka buga kara muka muka tattauna akan Kibla FM. Eh malamin Shi'a kada shi ko buga. Sosai Malam Suleiman Adam kowa ya san shi malamin Ghana. Ni da shi mun tattauna akan Kibla FM. Eh akan me zagin sahabbai. okay kuma shi bai daidai ne da bakin shi ya ce takiya bane saboda ya san akwai wayanda ba su da dama ma ba su yi imani da ba su yadda da zage-zagen ba ya sani babu cikin magana ɗaya ma inda ya ce takiya muke yi to amma ma kulle asafin wanda yake ya zama yani mutakhassisi cikin akidan shi'awa wai shi'a takiya muke yi dole ne mu zo wani sa'ilin dole ne mu zo muna irin wayan garansuwa saboda ba ma yi kace muna yi kuma takiya muke yi dole ne ya zo ya wannan rantsuwa to abin da nake so mutane su fahimta shi ne zan yi magana a dunkule game da takiya gabanin ranar zama mu zo mu tabbatar da ainihin takiya mu kuma kawo a cikin littattafan yan sunna da suka ce takiya suka fassara suka ce kalman takiya ga ma'anan shi kuma mu mun yi imani da takiya mun yadda da shi har ila kiyami sa'a na san bai sani ba kuma za mu tabbatar masa da shi me ake nufi da takiya ana takiya takiya menene takiya a gurguje takiya shine idan mutu ranka na kan asali in ka bayyanar da akidan abinda ka yi imani da shi in ka bayyanar da shi ranka zai shiga cikin asali ko ran makusantanka zai shiga cikin asali ko wurin samun abinda kake ci zai shiga cikin asali to akwai anyan ka boye wannan abu ka bayyanar da abinda ba shi kai imani da shi ba kamar abin da ya samu Ammar ya Yasir alkur'ani ya zo tabbatar da wannan abu hmm. shi yasa za ka ga limaman mu cikin abubuwan da sun ka shiga kakkashe su aka yi jinin manzo Allah ana kakkashe su ne aka wasa su a duniya shi kake gani suna ce mabiyansu takiya fa addinin mu ne addinin iyayen mu ne shi ba dole ne mutu kana nan ya kamata kai ta nuna kai uh, uh, uh, aka suka fassara takiyya aka suka fassara takiyya suka ce kuma sun yi imani da wannan takiya, har ila mai sa amma la'alla shi bai sani bane amma mu mun sani mun karanta a cikin littattafan su za mu tabbatar masa da wannan amma muna jira ya zo yi magana kawai Malam Burhanuddini gaba ta biyu da ya nuna cewa wai takiyya muke yi. Na farko a wannan Qur'ani ke ga. wallahi al'azim na ransi da girman wannan Kur'ani 60 da ke an nuna. ni ban zagin Sa'abbai saboda tabi'an mutu ya nuna cewa kaka zagi dan uwanka mutu ba akhlaq ne mai kyau ba ƙur'ani ya hana zagin mutu Allah ya hana zagin mutu masha Allah baban mu sun hana zagin mutu balle ma wani sahabi shi yasa ni ban zagin Sa'abbai saboda wayannan dalilai ba wani takiya ba wallahi alazim in karya nake yi Allah ya halakar da ni in shi ma ya ce takiya nake yi to akwai anya zo zai magana da ki Qur'ani ya rantsuwa akan wannan saboda cewa wai takiya muke yi kuma ni na san ba takiya muke yi ba wanda ya koma kan Kibla FM sai ga kamar ni da Malam Sulaiman Adam na Ghana ni da shi mun yi debate kan zagin sa abin kowa ya je duba ya kawo dalilan shi ma na kawo dalilai na nuna masa dalilan sa ban gamsu da shi ba saboda dalilan da ni nake da shi kuma ni na nawa na san ya fi nashi malamin shiya ne da ni da shi muka muka buga kara muka muka tattauna akan kibla efe kai malamin shiya kai da shi ko buga sai malam Suleiman Adam kowa ya sani malamin gada ni da shi mun tattauna eh, kan kibla efe eh akan me zage sahabbai okay kuma shi dai dai ne da bakin shi ya ce takiya bane saboda ya san akwai wayanda ba su da dama ma ba su imani da ba su yadda da zage-zagen ba ya sani babu cikin magana ɗaya ma inda ya ce takiya muke yi to amma ma a kulle asafin wanda yake ya zama yani mutakhassisi cikin akidan shi'awa ko shi'a takiyya muke yi dole ne mu zo wani sa'ilin dole ne mu zo muna irin wa'in garansuwa saboda ba ma yi kace muna yi kuma takiyya muke yi dole ne ya zo wannan rantsuwa to abinda nake so mutane su fahimta shi ne, zan yi magana a dunkule game da takiya, gabanin ranar zama mu zo mu tabbatar da ainihin takiya mu kuma kawo a cikin littattafan yan sunna da suka ce takiya suka fassara suka ce kalman takiya ga ma'anan shi kuma mu mun yi imani da takiya mun yadda da shi har ila mai sa'a na san bai sani ba kuma za mu tabbatar masa da shi me ake nufi da takiya ana takiya takiya menene takiya a gurguje takiya shine idan mutu ranka na kan asali in ka bayyanar da akidan abinda ka yi imani da shi in ka bayyana da shi ran ka zai shiga cikin asali ko ran makusantanka zai shiga cikin asali ko wurin samun abin da kake ci zai shiga cikin asali to akwai anya ka boye wannan abu ka bayyana da abin da ba shi kai imani da shi ba kamar abin da ya sami ammar bin yasir ya zo tabbatar da wannan abu hmm. shi yasa takiya zaka ga limaman mu cikin abubuwan da sun ka shiga kakkashe su aka yi jinin manzon Allah ana kakkashe su ne aka wasa su a duniya shi yasa kake gani suna ce mabiyansu ta fa addinin mu ne addinin iyayen mu ne shi yasa ba dole ne mutu kana nan ya kamata kai ta nuna kai kana tare da mu bane domin zamanin banu umayya kakkashe su ake yi idan aka samu wane kana tare da yan gidan manzo Allah kashe ka ake yi shi yasa su suka karfafa batun takiyya saboda babu wani shugaba da ke so a rika kashe mabiyansa wanda za mu zo mu karanto ibaru mu tabbatar da abin da muke faɗi ba muna faɗi kasafai ba ne dalilin abin da ya sa imamun mu suka karfafa takiyya kenan saboda ana kashe mabiyansu ana kakkashe su kuma mun yi istishari da littattafan ahlus sunna manzo Allah na cewa inna ahla baiti wannan ruwaya sahihi a wurin yan ahlus sunna inna ahla baiti sai yalqauna min ba'di katlan wa tashrida yan gidana a bayana za a rika kakkashe su kuma za a watsar da su a duniya wa inna ashadda kauman lana bugdan banu umayya wayanda suka fi kin mu sune yan banu umayya manzo Allah ya ce yan gidan shi za a rika kakkashe su da wasar da su a duniya shi yasa zaka ga jikokin manzo Allah an wasar da su a duniya cikin jikokin eh, kakannin Shehu Tijjani zaka ga wani ana ce masa Idris bin Idris cikin ji kakannin Shehu Tijjani kenan an wannan sarkin wannan zamani ya nemi ya kashe shi ya gudo daga hijaz ya komo daga maghrib da ya komo daga maghrib wannan sarki da ya gano cewa ana cikin neman shi ba san inda yake ba cikin kakannin shehu tijani idris bin idris in ka duba silsilan shehu tijani za ka samu wannan da ya gudo ya zo ijaz wannan sarki ya bar aka nemi aka gano inda yake Assalamu alaikum Sheikh Brandin. Wa alaikum assalam zaki afwan. Eh, muna na sai bata maka eh. Wallahi ne to kuna da yake muna da hadiri. Eh. Shine to wallahi muna da hadiri a wurin. Na'am to zaki a takaice shi kansa wannan magana da yake danganta mu sayyidina Umaru zagin sayyidina Umar ne kaman sayyidina Umar ka dinga danganta masa shan giya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana turewa ana ce ba giya bane na bizi yana ce giya ne wannan zagi sabila da haka ita kanta wannan rantsuwa na sada ta ci shi kuma har ga Allah wato akwai wani kalami da shi a suke yi su dinga rantsuwa wai su ba su zagin sahabbai gaskiya wannan ni na gani daga cikin illan da yake ta rushe musu tafiyan su a duk sassan duniya sabila da suna ganin wai su hakan suna wata taƙiyya ne ko kuma hakan da yake wata yaudara ne to Allah da ya alamu dai sabiya da haka zaki wannan dai a takaice kenan sabi da haka da biyu wannan rantsuwa ba ita ta masa alkhairi domin maganansa ya tabbatar masa da zakin kuma ya zo yana cewa ai sai a ah, menene mako ya zo yake sake faɗa wanda duk zaki ne masa bai da ake ce masa sai na abubakar a da wannan babban malami a fannin salafiya wato sunna shine wato malam asadi sunna a cikin abin da ya masa muwajaha ai ya ce masa meye matsayin sayyidina abubakar da umar a gurinsa sai yake ce wai rashin zagin da baya musu ba shi ya gwada ya amince da su ba eh. ake faɗa wai rashin shi ba zagin su amma rashin zagin da bani mutu ba shi gwada na amince da su ba haka ya faɗa wannan ma suka ne masirikan manzan Allah wanda ka sani annabi ya auri 'ya'yansu amma ka take sabila da wata abu ka dinga ce wai kai rashin baka faɗan magana kan ba shi sa ka da amince da su walla ɗaya biyu ne yawa ɗaya biyu ne babu hali abu biyu sa duk zamo ɗaya ɗaya biyu ne ko a gurinsa ba mutanen kirki ba ko kuma mutanen kirki ne amma maganansa ya fi kama da cewa ba mutanen kirki ba ne wannan kawai ilzami ne ma'anan maganarsa shi ya gwada masa haka tafiya haka malam umar kar ya ƙara rantsuwa da qur'ani ya tsaya ma a wannan da yake cewa wai ba su zagi din ya tsaya a wannan maganar to ya ce ba su zagi imamai sun hana zagi ga babi kuma an ce babun kafircin mutane uku an ka kuma ce na umaru an ce ya ce ma ƴar uwan annabi dangantakanta da annabi bari amfana da ita komai ba hatta yi kuka ta je ta gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya fito ce sallah sallah wannan ba zakin sai na umaru ba ne? kuma an ce kafircin mutane uku karar gashi an kira sunan sai na umaru a wani waje kuma an ce aliyu bin hussein abin da aka ce sai na umaru ya gaya wa yar uwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shin wannan abu an yi da gaske an yi haka na abin da aka cewa da gaske an yi haka sai na umaru da ya zama zagi ga sai na umaru shin in wannan ya faru wannan waki an ya faru a su ka sun rubuta muna tare da bai taba faruwa ba eh muna tare bai taba faruwa ba Oh, ha. Ah, ka wala ne. na zaki kana ji na ina jin ka zaki maki na'am kana ji na ina jin ka na ce ai mu mu a gurinmu wannan labarin ai a gurinmu mu tatsuniya ne Kazan tatsuniya shine ƙarshen ƙarya ko amma a gurinsu gaskiya ne tun da har suka mata babi aka ce babun kafirci da munafunci kaga abin da ake neman danganta masa na abubakar nan? a sai na umaru ana danganta masa wannan kalmomi na kafirci tun da ya soki yar uwan annabi ana danganta masa munafunci imaninsa na ƙarya ne abin da ake danganta kenan kuma ana danganta masa asalinsa ba ita ne asali ba bane tunda annabi ya ce me yasa wanda yake ce amfani dangantaka na ba za ta yi amfani ba me yasa bare mun tambaya ba haka fa aka ce fa a ruwaya Allah ya sa mu cika da imani to kuma shi ya ce imamai sun hana su zagi ga kuma babi alama majalisi ya ka babun kafircin mutane uku mm. in ka ji ayoyin qur'ani da ake fassara sa kan sai na abaka da umaru a cikin wannan babu ana gwada cewa su kafirai ne a uzu billahi minash shaitanir rajim to ina zagin da aka hana ku ashe ba ku hannu ba ku musu kenan ashe ƙarya ne kenan kuke musu ashe kuma kawai suna faɗan magana ne kawai su kaɗa hankalin wanda bai san ina aka dosa ba amma ga zagi kaca kaca eh? shi yasa ka ji na ce muna ina da wajen ya fi guri dubu kuma muka ce na ce in ka ji magana na ni ne siya na masa na ce daina alfahari to kuma na zo na kama masa kuma ya gagara karewa to a yanzu karatunmu a yau zakin ma'aiki ina ganin hadisai ne guda goma na rairayo su amma sabila lokaci ya yi mun je mun ɗauko wani abu ba kuma samu mun shiga karatun ba ina ganin dan karanta guda biyu daga ciki biyu dan karanta rak daga ciki ina ganin sai ka buɗe layi a ranan zaki ma'aiki kamun tambaya akan cewa akan wanda bai yarda da imamai ba na ce maka sun ce ko ɗan fatima ne ko dan sayyidina ali ne Eh. ko dan annabi Muhammadu sallallahu alaihi to barin karanta wannan hadisan guda biyu daga ciki dan karanta hadisi na ɗaya idan ka je ka duba bari ka ji sunan babu wannan abun hadisin da rin karanta littafi ne wanda a gurin shi'a kaman bukhari ne a gurin sunna ko muslim ko sittisiyayin din nan muna tare zaki muna tare idan ka je ka duba usulul kafi sunan babu babu manidda al-imamata wa laysa laha bi ahalin wa man asbata al-imamata liman laysa laha bi ahalin babi ne sunan babun wanda ya kira ma kansa shi imami ne ma'ana shi halifan annabi ne kuma ba halifan annabin ba ne ko kuma kai ko shi ya kira ma kansa ko kuma kai ka zo ka ce wani imami ne halifan annabi ne alhali ba halifan annabi ne bari ka ji matsayin ɗaya daga cikin wannan duk wanda yi suka ce hadisi na ɗaya aka ce muhammadu bin yahaya an karɓo ne daga muhammadu ɗan yahaya an ahmad bin muhammad an daga muhammad daga ahmad an Ahmad ibn Muhammad daga Ahmad dan Muhammad an Muhammad ibn Sinan daga Muhammad dan Sinan an Abi Salam daga Abi Salam an Surat ibn Kulayb daga Surat dan Kulayb an Abi Ja'far alaihi salam daga Abu Ja'far alaihi salam wanda ɗaya ne daga cikin imaman Shi'a Kale ya ce, Shi suratu a ɗan Kulaybi ya ce shi ne ya rauci wannan daga Abu Ja'far yace qala yace qultu lahu yace na ce mu Abu Ja'far a qaulullahi azza wajal na tambaye shi game da sha'anin faɗin Allah ta'ala da ya faɗa Qur'ani yace wa yawmal qiyamati taral ladzina kazabu ala allahi wujuhum muswadda Allah ya ce da ka ga fuskokin wanda suka yi ƙarya wa Allah ranar kiyama ta yi duhu ta yi baƙi ƙale sai ya ce sai Abu Ja'far ya ce ƙale ya ce man ƙale inni imamun duk wanda ya ce ni imami ne ni halifan annabi ne na'am walaysa bi imamin kuma yi daga cikin halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ƙale ya ce qultu sai na ce wa in kana alawiyan ce sai na ce masa ko da dan sai ali ne ya ce shi imami ne hmm. sai ya ce wa in kana alawiyan ko dan sai ali ne in dai bai cikin wannan imamai ce shi imami ne to kafiri ne shi bari ka ji a gaba magana kafiri ne ultu ce sai na ce wa in kana min da ali bin abi dalibin alayhi salam ko dan sayyidina ali dan abi dalibi ne ya sake fito masa da shi fili yace wa in kana ko shi ɗin ko dan sayyidina ali bin abi dalibin ne in dai ya cikin wannan imamai yace shi imami ne to yana daga cikin wanda suka yi ƙarya wa Allah kuma ranar kiyama fuskan su ta yi duhu kuma kafiri ne su biya da hadisi na gaba shine yake faɗan ya faɗi haka karara yace duk wanda ya kira ma kansa wannan imamanci kafiri ne in dai baya cikin su wannan hadisi aini an gine ta ne a kafirta su na abubakar na umaru na usmanu shi yasa aka ce ko dan na ali ne kaga dan na ali dai shine alawi sharifi alawi shine dan na ali ne ba dan na ba dan da fadi ba bane to sai a hadisi na hadisi na uku wannan hadisi na ɗaya ne amma da na ce hadisi biyu da makaranta, barin karanta hadisi na biyu wanda ya fito da ya ƙara fito da abin fili ya ce shi ma an karɓo daga Muhammadu bin Yahaya an Abdullahi bin Muhammad bin Isa an Ali bin Hakam an Abana an Fudailu an Abi Abdullahi alayhi salam an karɓo daga Abu Abdullahi Allah ya kara masa yadda ƙala ya ce manidda al imamata duk wanda ya ce shi imami ne walaysa min ahliha baya daga ciki kuma fa huwa kafirin kafiri ne shi kaga ta dada fassara wannan hadisi yake cewa wa in kana alawiyya wa in kana ibn ali bin abi dalib ko dan sayyidina ali dan abi dalib to aka ce dan sayyidina alma aka ce yin shi imami ne ina kuma irin sayyidina abubakar zaki muna tare sosai muna tare da kai sosai yawwa to a hadisi na uku kaga dai hadisi na biyu ya fito da magana ya ce kafiri ne duk wanda ya ci shi imami ne bayi daga ciki shi kafiri ne manidda al'imamata wa laisa min aliya fa huwa kafirin kafiri ne shi duk wanda ya ci shi imami ne bayi daga cikin kuma wa'annan goma sha biyu kafiri ne shi hadisi na ɗaya kuma ya ce ko ɗan sai na ali ne to hadisi na uku sai ya ce an karɓo kuma daga Hussein bin Muhammad an mu'allabni Muhammad an Muhammad bin Jamhur an Abdullahi bin Abdurrahman an Hussein bin Muhtar kala Hussein bin Muhtar ya ce qultu abi Abdullahi alaihi salam ya ce na tambayi Abu Abdullahi Allah ya ƙara masa yadda ya ce na ce masa ja'altu fidaka na sanya fansanka ma'ana na sanya iyaye na su zama fansanka ne dai ce na tambaye shi cewa wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi wancan dai aya ya sake dawo masa ta wannan ruwaya yace na sanya iyaye na su zama fansanka ma'ana dan Allah ka gaya min hakikanin abinda Allah yake nufi da wannan aya cewa ranan kiyama wanda suka yi ƙarya wa Allah da kaga fuskan su yayi duhu kafurai fa ke magana wurin kala yace sai abu abdullahi yace kullu man za'ama annahu imamun wa laysa bi imami yace ai ma'anan ayan duk wanda ya cewa shi imami ne yana daga cikin halifofin annabi bayi kuma daga ciki kala yace kullu man za'ama ai wa laysa bi imami ba shi kuma ba imami bane ulta yace yana ce masa wa in kana fa'iniyan alawiyan ko da dan sayyid dan sayyida fadima ne kuma ɗan sayyidina ali ne tunda akwai ƴaƴan sayyidina aliyu ba ƴaƴan sayyida fadima ba yace wa in kana fadimiyan alawiyan ko ɗan sayyidina fadima ne ɗan sayyida fadima ne kuma ɗan sayyidina ali ne kagawa daraja biyu kenan kale yace wa in kana fadimiyan alawiyan ko ɗan sayyida fadima ne bai daga cikin wannan goma sha biyu yace shi yana daga ciki to kafiri ne kuma zai tashi ranar kiyama fuskar tana bibbe kuma a a wayin kana miyan alwiyan ko da ɗan faɗima ne dan sayyidina aliyu ne a wani ruwayan wanda ban ɗauko faifan daga cikin anan ba yake cewa wa in kana muhammadiyan kai ko dan annan muhammadu ne ma wallahi haka suke faɗa wannan zagi ne wa sabban annabi da suke da muka ce mu sune halifofi sai na baka shine na farko sai na umaru sai na usman tukuna sai na aliyu sai na hasan aka zo kuma aka sa sai na Muawiya aka je Umar bin Abdul Aziz aka dinga tsattakurowa wa'inda aka ga sun cancanta da wannan ruwaya aka danganta su da shi to zaki nan dan ce maka magana na na zagin sabai ya tabbata an fito da ita ko ba a fito ba tun daga shi an ce duk wanda ya ce ya kira in ka ce ma wani shi imami ne bai daga kai ma kafiri ne haka kuma wanda ya kira ma kansa to mu mun yarda sai na Abubakar halifan annabi ne yana daga cikin imamai haka sunna ta tafi sai sai na Umar sai na Usman mu da muka yarda cewa sayyidina Bakar hmm? sayyidina halifofi ne wato mu ma mun kafurta kenan ko dai sosai haka wannan eh. ruwaya haka wannan ruwayan yake faɗa har har ruwaya akwai ruwaya ma na gaba wanda ta fito da abun kararama ta ce duk wanda ya yarda da alifofi na zalunci to in ya mutu zai mutu mutuwa na kafirci na munafunci na jahilci akwai wannan ruwaya wato duk ɗan sunna a wurin yan a kafuri ne haka wannan ruwayan take tabbatarwa kuma shi ya zo ya ɗauki ƙur'ani wai yana cewa yana rantsuwa wai kaza ka sabon an ce duk wanda kai ce shi imami ne shi halifan annabi ne kafiri ne an ce ko dan fatima ne kuma wanda ya yadda ma da wanda ya ce shi halifan annabi shi imami ne bai daga cikin kafirai ne mu kuma sunna mun tafi akan imami na farko sai na abubakar ne sai na umar sai na usman sai na aliyu sai na hasan sai na muawiya zuwa da bai daka a nan dan sarki zaki abu buɗe ko layi To, jama'a, koya ya kuri. Aha, mun ji, za mu bude layi kenan. Mun ji zance a bakin Malam Brandin, wanda Malam Brandin ke nuna cewa ba kafircin ma bai tsaya kan sai na bakar da Umar ba, da Usman ba, ya tsaya kan mu duka ne gaba daya a wurin 'yan shi'a, a wurin kafirta. a nan dai abin da malam buran da ke so ya nuna kafurta sahabbai to amma inda dai abin ya nuna kenan shi sa jama'a ku hakuri za mu ɗauki mm. kira kuma kai da za ka kira kai kokari ka tsaya iya abin da shi ya tattauna shi za ka yi masa tambaya amma abin da bai tattauna a nan ba ba shi a cikin tambayoyin da za ka yi wa shi insha Allah. Okay, uh, first caller daga TikTok Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu malam. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Assalamu alaikum. Kola za mu aje ka. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. whatsapp kwa kuri na ina restart phone ne okay kola da tiktok bari mu aje ka aha assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh amu alaikum salam wa rahmatullah to kola ya sunan ka daga ina ke kira yawa sunana umar abubakar daga ina kuma ina kana yana da ni daga garin Kano. To, Malam Umar Abubakar daga Kano, kana ta brandi na kawai wannan layi. Yawwa, akara makan lawu mun ji lakca ne gaskiya. Ce lakca ne. Kuma abubuwa kan dai suna faruwa dai haka dai mu dai me za mu ce ɗalibai ne ba mu da wani makaduri da za mu faɗa a kai dai. To, mun gode maka Allah saka da alkhairi. Mun gode. To, mm. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Mun gode. Faruk. To, Sheikh Umar Faruk, <laughs> kana tare da Sheikh Burhanu Dina kan wannan layi. Malam eh. Umar, Malam Umar Faruk Al-Ameriki. Ah, ah, eh. Wannan yani karatu saboda kara fahimtar ainihin shiya. su kara gano ainihin abubuwan da mutane ke faɗi a kanmu ba haka ba ne. Hmm. Na farko gabanin eh, sai kan wasu maganganu. Na ga an Play

Okay, Malam Umar, ka kai ka expect kan da ka ɗauki Kur'ani kai rantsuwa cewa baka zagin sahabbai. Shi ma ya rika Kur'ani ya ce lalle abin da kake kake faɗa karya ne kana zagin sahabbai. Ahsant, ahsantum kathira. Oh, to. Abin da zai yi kenan. Amma duk da aka ma al'asasi shari'i yana ta cewa wai duk amma mu ajiye wannan duka hukunci na wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. sannan ya nuna cewa wai bayan na yi wannan rantsuwa na kuma tuna zage eh wai ya nuna wai cikin wannan rantsuwa wai wai wai da ku zauna ka zage eh, sai na Abubakar eh sai na Umar saboda ka nuna cewa sai na Umar na shan giya eh duk da cewa ni na karanto ruwaya ne da tabbatar da cewa wannan nabi ne mai sananin karfi har yakan iya fasa tumbin rakumi amma duk da haka wai ni na zo na zage shi saboda duk ah, ah. <laughs> da ban son yi magana ka gama maganan ka dai eh gama magana <laughs> inda ya san wannan ka'ida da bai zuwa yace wani na zage a ah, Umar al'ali ku kuka rawaito a cikin littattafan a mu dai kai muka ji a bakin wanda ya nan kalo kafurci cikin wato wani ke kafurci sai ka zo ka ce ai wani kaza ina kafurci kenan kai ba ba wurin ba da kai kada ka na kartu ne wanda ya zama wuri shi ne wanda yake yayi kafure sai sa ni na zo na na karo abin da ke cikin littafin ku ne sa in su suka da in zagi ne ma malaman ku kai zagi ko muna muku jawabin ku ne ba na zo tabbatar cewa dole ya sha biyan bane la ni ina karanto muku abin da malaman ku suka faɗi ne wannan shi ne na farko sannan abin da nake son tambaye malam Burhanu To zaki zai iya in yayi tambaya in ba shi amsa ko ya gama maganansa kar a zo a ce na yi interfering cikin abun nan Ha? Okay, eh, eh, zaki wai da so ya baka amsa eh, na farkon da ka tambaya. Zai tsaya yana dinga ba shi amsa ko kuma ya gama ya saukan ba shi. A ita wai ka amsa wanda wanda wanda ya fara maganar muji. To maganan da ya fara maganar rantsuwa yake ce yayi zaton dan zo rantse ne ai dama ba fa kai ne na ce kana zagin sabai ba shi a na ce kai kuma da ka tashi ma rantsuwan aigociya kai wai ka ce wa billahi lazi kai baka zagin sabai a fa ake magana wanda duk duniya ta magana har na faɗa ba fa kai ake magana shi'a ni yanzu dan yi magana akan tijjaniya barin tashin ce ana tuman tijjaniya da kaza ko da na tashi ne ce ni bani kaza a mutane ce ban yi adalci ba ai ni wakilin tijjaniya ne misali ko wakilin sunna ne ko ba ka ba zaki ya kamata in da kai rantso ne ka ce wallahi ka rantse shi a ba su zaki amma kai ma gociya kai waye ka ce kai ba kai kuma da kai gaba da kake faɗan cewa ka nakalto ce a nakaltowan ma da iya fahimtar ina ka dosa shine kuma muka maka hukunci an ce kamar yadda muka misali da zaki an ce zaki fanta yake sha ni kuma na dage giya yake sha me nake so na yi an ce maka na bis ba giya bane kai kuma ka dage giya ne fassara ta ma kai da giya aka ce maka ba giya bane ka dage giya ne me kake so ka kana so ka gwada mana sai na umar dan giya ne wannan shine magana kawai magana abu na fili kenan kuma zagin sa kake wannan shine magana wallahi wannan magana na gaskiya kenan amma mu je na gaba sai biya alakari yaushe dan zo rantse kuma kai maganan da shi'a nake yi ba da kai kai dai ba Allah na so yi rantsi kan da kai amma ina da mutane su fahimci abin da ke tafiya

eh wai ingantattu ne ko da ma ya fito a usul kafi a wannan kuma to ai shine dai dai dai tabbatar mana cewa ai kamar yadda ranar na faɗa ni na kawo shine dai zo ce bata inganta ba sabila da kaza da kaza sabila ki ka ba ni dai mun wannan tambayan ba ni dai abin na ɗauko karatu a littafin su kuma na tabbatar da ita a ciki ne kuma na karanta ma duniya kuma ba ƙarya na musu ba shi sai ya zo ya ce bata inganta ba abin da muke nema kenan a gurinsa sai ya faɗi dalilansa to shi kuma faruk muna jin yana magana kuwa ba na jin sa na yana mai lokacin kana magana ba ka ji ba nace ai wayannan ruwayun ake zuwa kake kafa hujja da su kan cewa muna zage sa abai ko sai na tambaye ka shin dukkan wani ruwayu da suke cikin littattafan yan shi'a duk gaba da yansu ingantattu ne a wurin mu kuma muna aiki da su bismillah shine aini kuma nace maka ai wannan aikin ya rage maka kai sai ka zo ka ce bata inganta ba sabila da wani rarrauna ne wani kaza ne ka kawo min alittattafan ku su ko duniya ya siya alƙalanci amma a yi babi sunan babu baka dinga duba ba ko da hadisi bata inganta ba ba ko wanda take inganta tunda kana kana istidlal da su idan ya inganta na kenan yanzu ni ya rage wuri na zan tabbatar da cewa ba su inganta ba nufin maganar ka kenan yawwa yawwa sai ka zo ka ce ma duniya abinda wani ya faɗa a littafin mu riwaya na wani da wani da wani kaza ne cewa Allah ma majalisi ya zage wane ne wane na zo tabbatar maka cewa bai inganta ba duk da aka na saurari program ba faɗi komai akai ba kenan wanne ne kenan ruwayan da aka karanta alamar majalisin ya ce bata inganta ba? A kuma ka saurari na raddin da na maka bane. Ni ban saurara ba. Na dai ji wani abu kaɗan a ciki amma ban saurara ba. Ah, ok, kaji, kaji amma baka ji duka ba. Ah, wai ya ji. Bai wuce. Ya saurare amma bai ji duka ba. Abinda na ji ban yi tsammanin ya kai minti goma ba ma. To shai wai ya maka uzuri ka ce baka ji duka ba amma kai kokari ka je ka ji. Yawwa. Shek Umar Faruk wai ya yi kokari Shek Umar Faruk in ji Malam Brandy wai ya yi kokari ya je ya ji insha Allah. To ba damuwa. Ya yi wani magana cewa wai idan muka ce an wani sani muna nufi Abubakar da Umar ya kawo ruwa duk da ba a suna a ciki. Kenan a ruwaya zai iya zamo yana da ihtimal kenan ko zai iya yiwu da su ake zai iya yiwu ba da su ake ba ko ba ka ba ma da Qur'ani ke wala Umar kenan eh wala Umar kenan muna so mu fahimci juna ne don Allah ban jawabi Haka ne, haka ne, haka. Malam Brandon wai a ruwayan zai iya yi cewa da su ake zai iya yi kuma ba da su ake ba haka ne to da su ake da suwa ake yi wata suwa ake idan kun ce sani wal awwal wa kuke nufi ya don Allah ina so mu fahimci juna ne yana cewa ya eh haka wasu na to shine nace maka da suwa ake yi a a ba wannan mun da ni ka nake yi To ai shi ne ni ma na tambaye kan, shi ne ni ma na tambaye ka. Shi ne ni ma na tambaye ka. Da suwa ake yi, ka gan kace mana suwa na kuke nufi, duk sa'in da ko ce awwal wa sani wa na kuke nufi kuma imamu wa na shi ya faɗa, shi kenan. Mene? na ce ai ba kawo suna wurin ba amma ya iya yiwu da su ake kuma zai iya yiwu ba da su ake ba ko ba haka ba haka na akwai ka'idan malaman usul suna cewa idza wujida al-ihtimalu batala al-istidlal ku a kuwa kuwa kuke nufi a'a ce malaman usul na cewa idza wujida al-ihtimalu hmm. fasala da istidlalu ka san wannan ka'ida hmm. ba wani zancen kaɗan kuma malaman usul sun ce iza waje da ihtimalu waje a baɗalar istidlalu kai kuwa kuke nufi eh? da ta ba mu yake ce ku kaza kuke nufi kawai kenan. Oh. eh, eh. Ah, malam Brandon kamar yana yana wai zai iya yi da su ne ko zai yi kuma ba da su bane sannan shi kuma Faruk malam Brandon kuma na magana cewa kamar to in dai ba da su bane to ku da wa kuke kuwaye eh, shi kenan kawai ka ce mana kuwa ne ne ka ajiye maganin malaman usul domin maganin malaman usul din da kake kawo wa ma ya kamata wani ka ka'idodi duka kasin su saboda ka san yadda ake kasa hujja da abubuwa To ai kai problem ɗinka wato ka gane zaki shi dai mana abun na zuwa dai mana abun da suka saba ne idan aka matsa ɗan shiya a dalili to sai koma ce maka a a mantik kaza ne a a falsafa kaza ne a a me ya faɗi da zuwa kawai suke nufi tun da muna maganan mun karanto ta a fili a littafin ko ya ce da su ake nufi amma wannan to kaucewa daga daga maudu'i ne zai saukar da mu daga maudu'i ne in na biye masa zai saukar mu daga maudu'i na san yadda yake so ya je yawa na san yadda yake so ya je sabila da haka ya ce da suwa suke nufi kawai shikenan wa ya faɗa shikenan eh, malam brandon wai ka min ya ci gaba da magana shi dai wai ka mai da suwa ake yau a ah, Allah zaki idan dai bata mun lokaci zaki na girmama shi ka sani in zai bata min lokaci a ka'ida in malami na karatu ka zai dai ni minti wai wai ya girmama ka ya daraja ka sosai na gani biyar ne a wannan amma ga shi na yawa amma idan dai bata min lokaci ka ba ya sauka wani ya hauro tun da dama ka'ida malami mai karatu minti biyar ne ya san na girmama shi na saurare shi amma in da ya bata min karatu ya hana wasu haurowa to ya sauka kawai da Allah mutane sun san ina aka dosa ainihin muhalli maudu'in karatu zagin sahabbai zagin sahabbai a littafansu kuma mun kawo ita ne malami amma ya zo kawo wani maganin wai usul wai sun ce wai za wa jadal itimal badal fasadal istidladu duk wannan neman gocewa da kan maudu'i ne mun san ka'idanta wallahi mun hmm. san wannan ka'idan dai goce ne daga maudu'i ina biye masa da mu shiga ka'idan ka'idan malaman usul okay to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu an gaida sarki zaki tare da kai kola tare da kai kola kola ya suna gargai na ke kira tare da kai masha Allah kola kawai an kawo malamai ka ce wani kuke nufi shikenan a wuce wajen muna kuma yi mishi fatan alkhairi muna kana ta cewa wani wai wai menene yana kokarin sai sun raba wa musulmai tsakanin da abawa jama'a sun gane wane wanda yake bin karkataccen tafarki waye mai bin tafarkin annabi sallallahu alaihi ya rubuta musu wannan akan takaddun na ayyuka kyawawa a yinin alkiyama amin Allah ubangiji da su da karfin niyya Allah ya ara musu tsawar zaki karewa na addinin musulunci ya je inda ake ake son sakon ya je ah, eh, wa jazakumullahu eh, khair dama dawo ne da Allah ya saka da amin mun gode Allah ya saka wane ne wannan zaki malam mun ji malama ya sunanka sunana Ahmadu Rufai daga Sudan. Ahmadu Rufai daga Sudan. To, to Malam Ahmadu Rufai mun gode. Allah ya saka da alkhairi daga Sudan. To, Malam Brand. <laughs> zakin Maiki, kaga mutumi na zai zo bata mana karatu abu kawai ka ce ku kaza kuke nufi kenan a fili mu kaza muke nufi he kawo imaman su sun ce kaza sun ce kaza kana ganin fa a cikin ta'aliki na kawo wani ya ce a wani ruwaya a masdar cewa aka yi sani badalin umaru aga magana ya fito kuma ya zo yana cewa wai wai menene da shauran su dai sauke ne daga maudu'i magana zagin sabai ne mun kawo maka in ka rantsuwa kace ce babu ka in rana ya hada mu an kawo maka kuma alhamdulillahi malamin babban malami daga bangaren salafiya eh. wato malam asadi sunna eh. ya zo nan a cikin ƙarin karatu da nake so ne ya danna bidiyo na jagoran shi'a a Najeriya shine Sheikh Ibrahim Azazzaki a nan zaki ya na gani a shafin nan eh. yana karanta addu'a na al'antan Abu Sufyan da mu'awiya da sani da awwal da salis an sa anan ko ba a sa ba zaki duniya sun gani to ma'a sayyidina abu safiyanu fa bayan sahabin annabi ne sirikin manzon Allah ne fa annabi na aure yarsa ummu habiba ko mutum ya ki ko ya mutu sirikin manzon Allah ne ba inda kai ya haka Allah ya kaddara amma anan ake zagin sa shi kuma Umar Faruku dan tsaban wani da hankalin mutane ya zo na ce wai wanda suke zagin sabo wasu yan tsiraru ne yan kaɗan kamar yadda a ɗariƙa ake da yan hakika wallahi ba yan kaɗan bane su ne majority a shi'a masu zagin sabo wallahi su ne 90% amma ina jin sai yana tun ranar wai na cewa wai an cewa kamar yadda yan hakika suke yan tsiraru ne ina yan hakika ko shehu a cikin su ne Wanda mashirmanta yara ko mahaukata amma wannan fa manyan malamai gashi nan sun rubuta wannan fa imamu kulaini da ya faɗi wannan magana fa an haife shi fa tun hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana 225 fa shi wannan imamu kulaini wanda yanzu na karanta littafin sai kawo innan babi cewa wanda ya ce shi imami ne bai ce kafiri ne tun hijiran annabi bana 225 aka haife shi ya rasu kuma hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana 329 shekara wajen ɗari da hudu yayi a rayuwarsa amma kuma wai wannan kuma kuma wai kuma wai Umar Faruku wai ya zo kuma na cewa wai masu zagin sabo yan tsiraru ne in Allah ma majalisin ne shi ma yayi shekarunsa ya fi dubu na tsamman da rasuwa yau ban rike dai adadin shekarunsa nan ba amma da yawa shekarunsa shi ma ina tsamman wajen ɗari hudu ne na gani ko ɗari uku ne da wani abu ne yayin lokacin da ya zamani amma kuma ya zo na cewa yan tsiraru ina tsiraru ga tsohon akidan nan ga tana kuma kuna kafa hujja da littattafan kuma ga kuma malamin shi'a ya zo duk in aka cire in aka cire magoya bayan Sheikh Ibrahim Zazzagi a Najeriya a shi'a to shauran ainihin minority ne minority very few yan kaɗan ne shauran to kuma ka zo kana cewa yan kaɗan ne masu gashi ne yana cewa Allah mala'an Aba Safiyan sirkin manzan Allah da Muawiya ko ba a yaka ba zaki to mu mun rasa ina hankalin malam Umar yake tafiya ne yake faɗan irin wannan maganganu ne ne kuma yanzu ya zo na ne mai karkata min maudu'i ta yaya dan biye masa Masha Allah Sheikh Masha Allah Masha Allah Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sarki zaki keke ibn maulana shek salisu mai kankan Allah taimake ka Allah taimake ka kola ya sunan ka daga ina ke kira Eh, to dan autan ku na Zakir Umar sannan ina gaida babban shaida Maulana Aminu Yana jin kai na Hausa. Yana jin kai na Hausa. Malam Umar Na ji shehi na so. An sa ni da ne to da mun ji karatu daga farko da mun da kuma eh, ya kamata ya sa ka ni wa fiya ba da dariya. Ya kamata muka kama, mm. muka kama.' na biyu ke ga in aje shayi na tsakanin ni da shayi na in gaya waza tsakanin magana eh, sahabbai wala ko mala sai sunna ya turo ya turo na wurinka wance wai kana yi daidai amma ka ta kwantar da hankali ga watan ranka na batawa in ka ga an <laughs> taba eh wala abubuwan sa na da dan abun nan eh, eh. amma wance kokari yake jama'a na samun amfani shi sa na kai kokari ka jefar da eh, ka ta jefar da gefe ka kwata wallahi aka aka mala ya ga aka mala su to to to to na gode to na gode a ce masa na gode eh, na gode abin da ba da domin mm. in ka ji mm. muka sauka ka je ka duba lokacin da malam Umar ya hau da ya saukan bayan da ya saukan ranka ya bata <laughs> haka <laughs> lallai raina ne ya ɓaci ka gaskiya eh shi yasa ka jaya zaki nake ce ni dan yi muƙabala da dan shiya in ba zagi to amma zan aka faɗi magana na kan ɗan saurin tunzira duk da na kan yi ƙoƙarin na abin na amma dan gyara insha Allah insha Allah shehi insha Allah eh. to zaki ina ganin ai ɗauki kira na ƙarshe sabila da yanayin dare mm. shi yasa duk wanda aka kawo masa fari a cikin su to ba zai yarda ya ji ya daga masu kafa ba shi yasa shehu ya rike don zafi sosai eh haka ne haka ne eh, insha Allah mun gode in Allah ya yarda zai kudi wani tambaya muna gaida shehu sannan mu ba masu tambaya kofa mun gode eh insha Allah zamu do kira biyu kawai shikenan eh assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok aminu alaikum assalam warahmatullahi na'am kola ya su da kirge na ke kira sunana masaudu daga masarata to masha Allah malam masaudu kana tare da shek burhanuddin kawai da layi ina gaida shi shi na fata yana nan lafiya na cikin kusur lafiya yana ji yana amsawa na amsawa na amsawa masha Allah wallahi masha Allah muna bibiyar karatu gaskiya masha Allah yana fita kuma yanda mai yake tamani sosai wallahi na'am alhamdulillah alhamdulillah ce sai dai mace Allah ya saka da alkhairi Allah kara masu fadin kirji amin amin amin amin amin amin muna nan muna ta bibiya ko an yi karatu an kare sai mun je mun lalumo mun bibiya mun sauki akan wayoyin mu wallahi masha Allah Allah sarki sai mun gode mun gode Allah ya biya wallahi Allah ya saka da alkhairi amin amin za mu duki yanzu kola sauran callers yan tiktok na gan ku kuna da yawa ku yi hakuri to caller eh, whatsapp eh, da kansa ina gana bin ya sauke shi eh, callers da ke kan tiktok kan whatsapp kuma haka shi sa ku bar mu ba da mutum ɗaya kawai dama ya yi magana sauran ku yi hakuri ku yi hakuri mm. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh her from tiktok Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Kola TikTok ko da mu ajiye ka ne kai ma. shi ke kenan bari mu ba na whatsapp dama ke nan to Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kola ya suna karge na ke kira sunana Jamil Ibn Ibrahim ina kira da Kaduna. To Malam Jamil kana tare da Shek Burhani Dina kawai wannan lai. Masha Allah ina masa fatan alkhairi. Yana ji yana amsa. insha Allah ina da tambaya kamar haka cikin karatun malam Allah ya sa na sai na ɗan a masu zagin sabai su ne masu yawa fiye da waɗanda ba sa zagi din na ya fara haka yawa cikin garin da malam yan shi'a masu mene ya ce wai wai yan shi'a masu mene sun fi waɗanda ba su zagi yawa na'am eh to muna jin ka yawa cikin garin da yake ban san wanda gari yake ba bauchi yake illa cikin garin da yake akwai yan shi'a akalla dubu ɗaya ina so cikin garin da yake lissafo mana malaman shiya wanda suke zagin sabai guda biyar tare da dalili ah <laughs> shine tambayan ka ko wai wai eh wai me yace ok mu je na biyu malam ya ce an kawo cewa a ah, sayul eh, muslim cewa maza Allah ya kan yi zagi sai ya ce zagin ayi mu'jiza ne ina son malam ya bambanta min zagi da mu'jiza me ake nufi da mu'jiza me ake nufi kuma da zagi to masha Allah mun gode sai tambaya ta ta uku abuwan sarki zagi tambaya ta uku mm. akan yayan annabi na farko wai tambayar wai tun da ka ce a yan shi'a waɗanda ke zage-zage sun fi waɗanda yawa to da yana son kai kuka Allah ko da ma a inda kake a Bauchi wala Allah ka lisa malluman da kai ka sani suke zagin sunan shi nan suke zagin sahabbai guda biyar kawai yake nema. Sannan tambayar da biyu ka ce cikin ah. musulun, an ce a Allah da annabi suna zagi annabi sallallahu alaihi yana zagi ko annabi sallallahu alaihi ah. ai zagin sa mu'jiza ne to da ka bambanta hmm. maka kan mu'jiza da kuma zagi ko ba ka ce ba ah. kola to mu je na na karshen ka kenan ya kuma je na karshe yawa ya zo cewa yan annabi na wuta a littafansu eh <laughs> abin tambaya ta a nan shi ita ce akwai bangaren suka yadda cewa iyayen annabi ba sa wuta akwai bangaren suka yadda cewa suna wuta shin danganta iyayen annabi suna wuta za ne ga annabi in haka ne shin me hukuncin wa'annan mutane din wayanda suka yadda ana zagi annabi wanda iya suka yadda iya nabi na wutar sannan kuma me hukuncin wanda shi kuma ya kawo hadisi me hukuncin wanda kuma shi ya kawo hadisin hmm. to shi kenan mun gode bar shi ya ba mu ansa jama'a ba za mu duk kira ba kuma koya ku wasu Allah mun gode hmm. bismillah to na farko tambayansa a zaki ya kuri da Allah dan maimaita tamun na farko tambayansa wai wanda suka eh tun da ka ce wai tun da ka ce wa'anda suka fi cikin shi'a yawa wanda suke eh masu zagi su suka fi yawa wai eh. faɗa masa suna na farko dai ita kanta duka sa guda uku ya sauka a maudu'i amma dan amsa masa ne kai kuma sharaɗi ne ka faɗa duk wanda zai yi magana akan maudu'i akan zagin sabai ne a cikin littafin shi'a da abin da muka karanto to amma maudu'insa duka sun sauka amma Allah da zan amsa masa na farko maganarsa da yake ce a ambata masa sunayen wasu maluma wannan ba shine ya kawo mu nan filin ba duk wanda ka ji mun kama sunansa sai dai mu buga misali da shi yawwa kuma misalin da za mu buga da shi abu ne wanda an kawo shi a gurin kamar yadda yanzu misali na kira shi Ibrahim Zazzagi na ce an sa bidiyonsa a nan kuma babu wanda ya kai shi goya baya kuma an sa din a nan an gani kuma an ji maganan da addu'an da yake faɗa kuma a cikin littafin shi'a ne kuma duk malaman da rin kawo maka abaucin da tafiyan shi'a ne babu shi in dai da gaskiya kake so rage ce lissafo maka a ba yana lissafo maka wasu malama a bauchi ba shi dai babu shi kai ka san duk in shi an bauchi in wanda sun yadda suna bin bayan sa ne to babu shi sun yadda shi jagoran su ne na ƙasa baki dai ko ba haka bane zaki to shi kawai ya isa dalili kuma ka je ka ga an ba da shi zaki da iya saka ma ko ka bi layin nan da ka ganta na biyu kuma wannan karatu da na karanto allama majalisi ya yi babi sunanta abun da sayyidina abubakar ya bayyana yayin da zai mutu da saina umaru da usmanu wannan ya isi babban dalili ga kuma imamu kulaini ya ce duk wanda ya kira ma kansa imami ko ka kira ma wani imam wanda ba imami ba ne kafiri ne wannan ya isi babban saida ba ni tsammanin dan ka maka wasu malama a raye ko wanda suka wanda suka kai wa'innan malamai biyu a ɓangaren shi'a kafa dalili ne ya da haka wayannan na ganin ya isu kuma abin da yake rubuce ma ya fi kasantuwar dalili akan ka maka sunan wani yanzu na ka maka sunan wani ma karshe da ka yi cewa ne baka yadda ba amma ga abin da na karanto kuma ne shekara dubu ga da haka wannan insha Allah ina ganin dan uwa isa na bi kuma maganar sa akan mene kuwa zaki eh na farko akan isa nan na biyu kuma akan eh, eh. Allahumma salli ala sayyidina To na biyu a mu je akan subhanallah me ne yace ne wai? Da Allah wanda ya tura Yayi maganin da iya yayi maganin iyayen annabi dai kuma. Yayi maganin me hukuncin na tafi na karshe kafin mutuna na biyu. biya da yanayin lokaci. Da ya ce wai maganin iyayen annabi me hukuncin wanda suka ce iyayen annabi suna wuta suna kan kuskure su tuba in ba haka ba ba za su haɗu da Allah lafiya ba wannan ita ne magana na gaskiya kar ka yi zaton dami wani gube duk wanda yake da aqidan iyayen annabi suna wuta subhanallah bare game da Allah lafiya ba kawai wannan ita ne magana na gaskiya yawa kuma wanda ya rawaici magana ba iyayen annabi ya ce ba masu fassara ne suke faɗan haka yawa yanzu abokinku ya kawo magana yake nema ya ce min iza kanal amur ne eh, eh, idza kana menene amur muhtamilun ne kuma idan al'amari ya zo muhtamili ne wanda yake ya daukan ma'anoni an tabbatar cewa ba iyayen annabi ake nufi wanda kuma suka fassara ta iyayen annabi ne suna kan kuskure kuma alhamdulillah wanda kake so ka nasabta musu hakan shi a wahabiyawa ne izala ne kuma kwanan nan da jala jala ya fito yayi magana ina tsamman shi jale jala jalungu an zo sun masa ruddugu sun ce ba ruwansu da wannan magana sun yi bara'a da shi wannan magana ta gaskiya ne kuma haka kuke so shi a su fito su ce ba ruwansu su doni mai zagin sami manya manya su ce wannan littattafan ƙarya ne su goggoge ta shine magana sun fito izalan alhamdulillah mun yaba su akan wannan suka ce kar ya ƙara wannan magana har bangaren da yake an yaka zaki ko ba yi ba sai dai bai bin social media sai da haka wannan babu wani yanzu ma ku dinga dauko kuna neman ku mana ilzami da wannan magana imamu muslim ba haka yake nufi ba malamai sun faɗa abin da yake nufi da shauransu hasha kalla a ce imamu muslim ya ce iya annabi suna huta wanda kuma suke da aqidan haka akan kure suke su tuba wannan ita ne magana na gaskiya kar ka yantan dami wani shagube sai magana na uku menene zaki wai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana zagi yawa alhamdulillah an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana yana zagi a bambance tsakanin zagi da mujiza shi kansa wanda ya kawo maganan ya san ba zagi aka ce annabi na yi ba duk da kalman an kira ta da sabbu abinda ake nufi sallallahu alaihi wasallama addu'a ne ai annabi baya zagi domin zagi saban Allah ne kuma annabi ma'asumi baya zagi wannan da ni da kai kai kanka ba mu jayayya akan wannan maganan sabi haka ba haka bayin Allah suke nufi ba kuma mu'jiza da nace mu'jiza shine cewa yi wanda na faɗi magana a kansa to ta zamo masa rahama kai haka ne kai yanzu ka fito ka faɗi wannan maganar masarkin garin ku gani mara daure ka ba ko kuma ka faɗa ma wani ka gani ina da ikon ya ɗauki wani mataki akan ka gani ko ka zo ka faɗa ma wani malamin ka ka ce wai kana nufin addu'a kake ne masa ai mu'jiza ne shi nasa sallallahu alaihi wasallam abinda wani in yayi kamar yadda aka ce sunansa ummi ya gode wa annabi amma duk wanda ba annabi kuma zagi ne rasulun nabi lummi lazi da Allah yake faɗa annabi wanda aka aiko shi duk wanda aka ce masa ummi an ce in dai ba annabi bane zagi ne amma annabi shi ya gode gare shi hmm. bai taba rubuto bai taba karatu ba amma ya fi kowa ilimi hmm. sallallahu alaihi wa sallam Allah ya sa malam ya fahimce ni gwargwadon hali Masha Allah. To jama'a ina gani mun tsaya nan shai zai mana ta'aliki yi mana addu'a insha Allah kaji hmm. dai muna mu yanzu mu ke tambaya shi ya kokari ya gyara network dinsa da kyau saboda karatun sa yana hmm. da kyau network na so ya bata masa hmm. karatu eh gaskiya gaskiya zaki dan gyara network dan yi dan yi magana ma kamfanin ne ce to duk sa'in da da mu yi karatu ku dinga babu network mai <laughs> ko dai ko dai akwai wani <laughs> akwai eh. ayan da Malam Umar Faruk yake yake jari yake ta zuwa yake jari <laughs> to ba komai ni ma dan lalu wata aya in dinga jefo masa ai zaki da dinga warga za masa din sa eh din yana karatu da zaki Allah eh Allah ya sa mu cika da iman yasa yana bata maka network eh masha Allah eh lalle to Allah ya sa mu cika da imani kiran da nake mai yan uwa musamman yan shiya da muke karatu a wannan gare su mu wallahi ba mu karatu dan mu kura wani ko dan mu kunyanta wani wallahi muna karatun nan ne dan Allah ya sa ƴan uwa su ji wallahi su gyara musamman ƴan uwan mu tijana da kuma su shi an suke yawan maganan cewa da mu da su duk ɗaya ne gaskiya mu da ku Allah ba ɗaya bane hmm. Allah mu da ku ba ɗaya bane kuma Allah ya kai mu karatu na gaba insha Allah har maganan Shehu Tijani da ya wuce wai ya Shehu Tijani ya kama maganan imamai <laughs> na ga mun gyara masa ya ki karɓa ne amma da mu zo da littafin a miftahu sa'adatul abadiyya shi kansa bai yarda da maganan ba wallahi bai yarda da maganan ba yawwa ai ka san zaki ya dauko shafi har na mannawa yana ce kaga wajen to yana daga cikin wajen eh, da na danka kalla eh wai shehu tijani ya yadda wai bai kira su imamai ba muna mai tabbatar masa kafin karatu ta zo mu gyara masa zama bai kira su imamai ba amma kuma in da adalci a karatu na ranar dama na ce innan imaman jikokin annabi ne na faɗa zaki ko ban faɗa ba eh, ka amma na amma shi'a a wurin shi wai shi yasa a wurin shi wai me yasa Shehu Tijjani bai ta wasuli da eh, eh, ta wurin inda inda shi ya fito ta 'ya'yan Imam Hassan ya zo kuma yake yi da 'ya'yan Imam Hussein saboda ya ga cewa wurin ai to ai mu a gurin mu babu bambanci su ne shi an suke bambantawa baka ji hadisi mun karanta bane sun ce wa in kana fadimiyan alawiya wanda yace shi imami ne ai mu babu bambanci da 'ya'yan sayyidina Hassan da 'ya'yan sayyidina Hussein duk jikokin annabi ne kallon kakansu muke musu annabi Muhammadu sallallahu alaihi da mahaifiyan da Fatima wallahi girmama da muke muskin. amma su ne suke bambantawa suke ce baka ta ana hadisi ba ana cewa ko dan Fatima ne in bai cikin wannan imaman yace shi imami ne yana daga cikin na kiyama fuskan za ta yi du kuma wanda yace shi imami ne ba imami bane ga wata ruwaya ta ce kafiri ne shi su ne suke bambantawa ai maganar karatun kansu ta koma Allah ya sa mu cika da imani Insha Allah. Tabi haka nan Shehu Tijani yayi tawassuli da su ba ya ce bai ce imamai ba amma Allah da karatu na gaba da mu dauko mu karanta baitukan yaji. Kuma ya sani baitin ma ba na Shehu Tijani bane amma Shehu Tijani yana karantawa. Amma baitin ma na Shehu amma na karantawa wannan babu ƙarya. Allah ya sa mu cika da imani. Amin. Amma da suwa Shehu Tijani ya fara tawassuli da Sayyidina Abubakar shi ne farkon imami to anan kuma ce duk wanda ya kira mu wani imami wanda bai cikin wannan imaman to kaga wannan hadisin bata koma kan Shehu Tijanin ba. Mm. Eh. Allah ya samu cika da imani kawai zaki Allah Allah Allah ya kara ma lafiya da tsawon kwana muna kiran yan shiya mu bamu kafurta su wallahi musulmai ne muna kiran Allah ya jefa musu ganewa su gane rushe sabon manzo Allah rushe musulunci ne wallahi rushe sahabbai rushe musulunci ne kuma rushe sahabbai rushe annabi Muhammadu ne domin annabi ya yabe kai kuma ka zo ka ce ba mutan kirki ba dan Allah kake karyatawa Allah ya kiyaye mu muna muku nasiha Allah sa ku gane abin da muke ganewa mu wallahi ba mun tsane ku bane Allah ya sani ba mu muka yi ku wallahi mu ma ba mu muka yi kanmu ba amma Allah muna tosili da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan mutan gidan annabi Muhammadu da suka ce suna son su Allah ka jefa musu ganiya su gane abin da yake akwai